Babu إذا اجتمعا باب العمل في صدقة عامين da zai magana dangane da wato yadda ake yin sadakar shekara biyu idan cita ma'a in suka haɗu baka ba da zakkan bara ba ga na bana yabe na bara ka bayar baga na bana ya haɗu ya za ka fitar na dakta ne ok to kun fahimta ko قال inda na fi rajuli. Ya ji الرجل يجب عليك sadakatu. mutumin da sadaka zakka ta waje ba gare shi wa ibluhu mi'atu ba'irin yana da raƙuma ɗari wala ya atiki sa'i sai mai karɓa bai zo ba hatta ta ci ba alaihi sadakatun okora har sai da wata sadaka ta ƙara wata ba mai karɓa bai zo ba karantawa da eh gane tambayar ba da ma cewa kai ana kallon dukiya ko ana kallon mai dukiyar to ita dukiya ake kallo da uwar kuɗi da riba gaba ɗaya ita za a kalla a haɗa sai a fitar da zarka cikinta ka gane ah, akwai maganganu za ku ji shi a cikin arzikin nadiya cewa dukiyar kasuwanci ba a mata zakka kun fahimta amma dai a muwaɗa da malikiya gaba ɗaya duk dukiya ta kasuwanci ana mata zakka ai shine abin da muka yi ta ji za ka lissafa ta kuma ka lissafa abin da ya shigo har aka ce matukar ita ɗin ta kai da safi ita asalin dukiyarka to a ta abin da ta samar da shi a yau ko gobe ka ta za ka fitar da zakka da shi za ka yi mai shi za ka hada mun gane ko da haka ba za a kalli abin da ta samar kawai banda asalin dukiyar ba malikiya ba a kallon wannan ko in ce abuwan dama ba maliku shi ba akan wannan bai ta yake kun gane ko duk abin da muke karantawa a nan wurin muna karantawa ne gwargwadon abin da imam maliku ya kawo cikin mai uwarta in kowace magana muka ce a nan gudun sai mun tsaya mun yi taliki mun yi takiki mun yi hanya za mu kawo waɗannan shafukan eh? yawwa da aka duk abin da imam maliku ya kawo a matsayin a fahimtarsa na ilimi kawai shi muke ɗauka a nan in ya so a hankali kuma in ka je ka faɗaɗa za ka cimma wasu maganganun a nan wurin akwai malaman da sun mai imam maliku ɗin rabi kun gane ko akwai maganganu a nan gurin waɗanda wasu bisu su wafa kai ma maliku a kansu kun gane ko mu je ba na eh qala yahya qala malik al-amru indana fi rajul tajibu alayhi sadaqa wa qibluhu mi'atu qabil eh. indana al'amari a wurin mu bin rajuli game da mutumin da ta tajibu alayhi sadaka zakka ta ba a kansa wa ibal wa ibluhu mi'atu ba'ire alhali yana da raƙuma ɗari yana da raƙuma me ɗari sai ya zama mai karɓar zakka bai zo wajen shi ba hatta ta ji ba alaiki sadakatun ukhra gane ko har wata zakkanta wata shekara ta ƙara waje ba a kai shi ba zuwa an karba ba to sai sa'i ya zo mai karban zakar. mun gane alalar raƙumin sun ƙare su rabiyar ba a zo an karba ba a bara yana da guda ɗari ba ma ba a zo an karba ba mun gane ko to sai bana kan ta ƙara waje ba sai aka zo ana zuwa sai aka cimma raƙumin sun ƙare tsora biyar ya za a yi ba ba aliku ya ce ya akudu almusaddiku min alhamsi zaudin wato shi ta'i mai karɓar zaraka zai karba daga guda biyar din nan an gane ko zai karba a sadakatai ne zai karba sadakan shekara zakan shekara allatai ni waɗanda wajaba ta ala rabbin mali suka wajaba a kan mai dukiya shatai ni fi kulle amin shato sai ka wa kai biyu ko na shekara awaki na kenan gane ko kun fahimta a nan wurin me yasa aka ce zai karɓa guda ɗari raƙumi ɗari me kansu eh zaɓumi ɗari hmm? me ya zaka raƙumi ɗari binta labo ne to kaga ba za a karce eh, ke karbi abinda za a yi sauran guda nawa ne raƙuman to dama zakar raguma guda biyar shine me akuya to tunda a bara raƙuman suna guda ɗari ba a zo an karba ba wanda yake da a bara sun zo za a ba da bunin ne an gane ko to amma ba a zo ba kun gane ko sai ba a zo an karba ba kaga ba laifinsa ba ne gane da kyau ya kamata da an zo da ya ba da binta da bonin to amma ba a zo ba kun fahimta so abin da za a yi a bana tunda sun koma sun zanto guda biyar sai a karbi awakai guda biyu na bara guda nawa guda biyar na bana ma fa su ma guda biyar kun gane da kyau abin za a yi ke ma'ana ba za a ce sai ya biya ba Abinda da yake ƙasa kawai da shi za a aiki tunda guda biyar suka rage to sai a ce ba da awakai biyu ɗaya na bara ɗaya wani bana an kowa kawai shi ga ne ko waje Thank you. li'annan sadakata domin wannan sadakar inna ma sani dai kadai ta jibu ala rabbil mali ta wajaba ne akan me akan me wannan dukiya ko na a ranan da zai ba da zakkan dukiyar shi in bisashen shi suka hallaka ma'ana dabbobin na suka hallaka ko suka karu da ne kuwa fa inna ma yusaddiqu al-musaddiq mai bada zakka zai bada zakka ne na ta ma ya ji da zakan abin da ke kasa yau mai yusaddiqu a ranar da zai bara ga Allah kun gane nan na wato abin da yake yake nufi ashe ita zakka ranar da ta wajaba abin da ke ƙasa na ranar shi ake la'akari da shi inda a yau ya kamata a ce ka ba da zakka yau ɗin nan sai ba a zo an karba ba sai nan da kwana bakwai sai aka zo karba sai aka cimma ta an gane ko to yanzu za ka ba da za ka ba da zakan tare da wannan karuwan da ta yi mutumin da yake da awakai ɗari da ashirin a ranar ɗaya ga wata yau ɗaya ga wata ko na turawa yana da guda ɗari da ashirin ne awakai kaga guda nau zai bayar akwai a ɗaya to kuma tabbas a yau ɗaya ga watan nan da ya kamata ya bayar saboda a bara ma ɗaya ga wata ya bayar a bara ma a yau shi dace ya bayar a ɗaya ga wata ya yi dace ba to ɗaya ga watan sai ba a zo ba sai aka ƙara sati biyu saboda ayyuka masu karɓa yawa ƙarin sati biyun nan da suka yi sai awakan na suka zama ɗari da ashirin da ɗaya ko da yanzu an zo karɓa ba zai ce ai ran da ya kamata ku zo da kun zo ɗaya za ku karɓa ba zai a'a duk da sun yi delayin da suka zo suka cimma ya wuce 121 ɗin nan sai ya ba da biyu kun gane sai ya ba da me ba zai tsaya ma asali ba mutumin da yake da raƙuma an gane ko mutumin da yake da me ina da raƙuma guda ashirin da biyar kaga in mai karɓan zakka ya zo zai ba da ibnatu mahar zai ba da me zai ba da ibnatu mahazi to kuma ya kamata a zo karɓar zakkan goma ga watan ramadan a zo a karɓi zakka to sai ba a zo an karɓi zakka ba aka yi ta dilayin dilayin ɗin nan sai ya sanya raƙuma guda biyu suka mutu a ciki kun gane ko wani uzuri ta kama shi ya ɗauki raƙuma guda biyu ya sayar an gane ko sun koma nawa ashirin da uku yanzu in mai karba ya zo da dai ya zo a goma ga watan nan zai ci masu ashirin da biyar daidai ta yadda zai ba da ibu na tumahar kun ne to amma bai zo ba bai zo ba har sai da ya ƙara sati ɗaya ko sati biyu wannan sati ɗaya sati biyu sai ya sa raƙuwan suka rabu. raguwan da suka yi sai ya dawo yanzu zai ba da akuya kun gane ko shine yake cewa anan fa fa inna ma wato li'anna sadaqata inna ma tajibu ala rabbil mali yawma yusaddiqu malau tana wajaba akan mai dukiya ranar da zai bada sadakar dukiyarsa fa in halakat ma tuhu, in dabbobin suka halaka auna masu ko suka karu fa inna ma yusaddiqu musaddiqu mai bada zakka zai bada zakka ne na zakata ma ya tudu yawma yusaddiqu zai ba da zartan shi ne gwargwadon abin da yake da shi a ran da zai fitar ba za a yi la'akari da cewa ai sanda ya kamata ya fitar ka za a yi dace bayan yanzu kuma sun ƙaru da haka ma'ana ba a ce ba za a yi la'akari da ƙaruwa ba ko ba za a yi la'akari da raguwa ba a ba a haka to ne ba ba wani abu ne kawan na biyan bashi kaga yanzu in ina biyan ka ina bin ka bashi dubu ɗaya, in ya kamata zuwan karba yau ko ban zo na karba ba nan dai da kodo lokaci nawa dai zan bada da haka mutumin duk da ya kamata ya bada zakkan awakai goma a bana sai ba zo an karba ba zuwa ba dai samu jarabawa dabbobin suka ragu to za a fitar da su ne a yanda suke har na bara ma a yanda suke bana za a fitar a yawansu na bana eh an gane ko in mutumin yana da yana da awakai yana da awakai arba'in bana ba zo an karɓi kansu ba zuwa baɗi zai zai kai ɗari su ɗari biyu to in aka zo za a karɓa a baɗin za a karɓi na bana da na baɗin to a yadda suke a baɗin za a karɓa ba za a ce ai na bara arba'in ne lokacin lokacin ba su da yawa a bada ɗaya ka isa na bana ne sun kai ɗari biyu a bada da yawa a'a da na baran da na banan duk a lissafin na bana za a karba don Allah kun gane da kyau inda zai zanto yana da awakai dubu a bada wanda yake inda a ce sa'i ya zo zai ɗiba awakai da yawa a matsayin nazarta na abana to sai sa'i bai zo ba sai awakan suka lalace suka dawo su ta ɗari ba to a bara in ya zo zai karɓe sa a ɗarinsu ne kaɗan ɗan zai ɗauka to Allah kun gane da eh wannan haka zakka take a kuɗi mutumin da yake da naira miliyan ɗari misali zai ba da zakkan tsarwana a baɗi sai zai kai biliyan kaza in ya tashi zai fitar da na banan ba zai ce ai a bara ana bi na bashin na miliyan ɗari ne a na biliyan kaza zai fitar da su na bara sannan ya fitar da na shekarar shi ma a biliyan kaza kamar yadda inda ana fitar biliyan kaza ɗin a bana. sai ba a zo an karba ba ko bai fitar ba sai baɗi to in ya tashi zai fitar zai fitar ne a gwargwadon yawan su na na na shekara wa gani to mu je in zakka ta haɗu mai mai dukiya ya haɗa zakkauki da yawa zakka ba ƙwara ɗaya ba Hmm? فليس عليه أن يسجل إلا ما وجد المسجل عنده kaga ƙarin bayani ba zai ba da zakka ba sai abin da mai karɓar zakka ya cimma a hannun shi eh, in dabbobin suka hallaka ko kuma ya zama akwai waɗansu zakka da suka waje ba a kansa sai ya zama ba a karɓi komi ba har sai da dabbobin suka halaka dukansu. Ko kuma suka rage yawa suka zan tuma ba su kai hisabi ba, suka kai adadin da zakka ma ba ta waje ba cikinsu ba. Kikin ba ma zakka. Eh ta waje ba bai ba a zo ba a bayar ba to yanzu ta koma ba ta. Kikin ba ma zakka. kaga yaran addinin nan ba wahala kuma ba za a ce ya biya abin da suka hallaka ba ko a ce ya biya abin da suka wuce na shekaru ba za a yi haka ba in gane ko ba za a yi mai gane ko asalin watan nan matsala a bikin wai shin ita zakka tana kan halin zakatu ala zimmati aw ala al'ayn alayin fiqh na da sabani ala zakatu ala zimma aw ala al'ayn zakka kai ne ta waje ba kan koko a cikin kudin ta waje ba kudin ake wa zakka ko kai kake wa kanka zakka gane shi ne abin da dauka haka ya tambaya da halin zakatu ala zimma in an ce ala zimma kai mai kudin awa ala al'ain ko ko ita kudin ake wa zakka kun gane in ita kudin ake wa to ba ta in dai ita ce yanzu wannan imam maliku shi ya gina akan kudin ne ake wa mai amma wanda suka dauka cewa kai ne kake kake kake kanka zakka ko kudin sun bata in dai ya kamata ka biya ba ka biya ba to sai ka biya ko sai da wani abu za ka yi sai ka biya ko rance za ka yi sai ka biya adadin shekarun da mutum bai biya ba saboda ai ana simman ala kun gana sun ba amma ko in alal aini ce fa eh na inda ba dukiya sai maje je babun na yani tabiqi ala nasi fi sadaka babun da yazo ya magbiye hani

da wasu awakai na zakka sai ga wata akuya hantsanta cike shi ne hafilan hantsanta cike da nono nona bar shi ne hantsa ɗin aiko ta ya girma ya yi katu sai umar ya ce wai wacce na akuyar fa suka ce akuyar zakka ce umar ya ce umar ya ce yadda aka yi wanda masu wannan akuyar ba su bayar cikin ganin rai ba ko wannan katuwa akuya ya mutum zai fitar da ita a zakka ba zai ba da ita din daɗin rai ba sun ku fita na jama'a kar ku karɓi hadarat jam'i ne na hadara alhadaratu shine alkhiyaru ke kar ku karbi hadaratul musulmin sababbin dabbobin musulmai a'a ku kaucewa abincinsu shine nakihu an gane ko anit ta'ami ku kauce an gane ko nakihu ku kaucewa manyan abincin mutane ma'ana kaka je ka zaɓe uwar zarki an gane ko shine nakki to ka ai ai milu an gane ko da luke kauce ba kakwatin karin ma mutane abincin su manya manya أنه قال أقبلني رجلان من أشجع أن محمد بن yawwa mutane biyu sun bani labari cikin banu adda cewa muhammadu bin salama al'ansari kana ya tihin musaddikan ya kasance kan je wajensu a matsayin sa'i mai karɓar zakka ya kan je a matsayin mai mai karɓar zakka to sai ya ce ma mai kuɗin fito man da zakan dukiyarka wala ya kuma ya shatan bima wa qafun min hakki bima qadira duk lokacin da mai wannan mai dabbobi ya koro mashi wata akuya in dai ya ga wannan akuyan ta cika haƙƙi ta cika abin da ake so illa kabila zai karba ma'ana shi ba ma zuwa ya dauko da kai shi kai zai ce ka zaɓo ka fito ya ce ciro haƙƙin Allah ka bani duk wanda haka aka ba shi inda ya ga ta kai sai karba gane ko ba shi ya zaɓi ba eh ma maliku ya ce suna a wajenmu kuma wanda shi na cimma mutane masu ilimi a garinmu su ne ba a matsawa musulmi wajen karɓar zakansu ana karɓan abin da suka bayar na dukiyarsu an gane ko inda zakka zai bayar sai a haƙura da shi a karɓa eh ka ji a yi maliku ya ce ba sa kan shi shi kenan sun faɗi saboda yi zakkan alal aini shi ne makaranta da ta ka gani eh. na shekara biyu Eh? Eh. Eh. wato duka abinda za a yi za a fara cire na bara sai a kasa abin da ke hannun shi duka arba'in sai a ɗauki ɗaya sai a ce na bara abin da ya rige a ƙara raba shi nawa arba'in sai a cire ɗaya sai shi ko a ce na wana a gane su

To, annabi sama ya ce, zakka ba ta halatta wani mawadaci ya ci ba, mutum biyar ne cikin mawadata ya halatta su zakka. Mawadata guda biyar ya halatta su mai. Na ɗaya, ligadin fi sabila, mutumin da ya shirya zai je yaƙi saboda Allah, ko mai kuɗi ne ana bashi shi zakka. Kun gane ko? Hmm. wanda ya shirya zai je me eh in zai je jihadi saboda Allah ko mai kuɗi ne ana ba shi ana ba ya zakka za lokacin yakin Afghanistan akwai wani ɗan Kano ana ce mishi Malam Rabi. In gane ko akwai ma ɗan Jos akwai ɗan gwamba ma akwai su da yawa waɗanda suka je ina Afghanistan da aka yana ce musu afghani malar rabiu afghani saboda sun je afghanistan sun je ya eh, kai musu ɗauki lokacin yakin su samu din nan ba ba ga waɗanda duk za su je jihadi saboda Allah ko da mai kuɗi ne ana bai zakka kaga ya ci alhalin shi mai menene

mai kiran sallah ne da shi da liman da sauransu in aka tara aka tara kwar <laughs> dili mai kiran kiran lafiya kaga ayi wala bilil aliya da aka sai ka zo ga abu karkashin babu wal amilina alaiha masu aiki kaga cikin waɗanda za su karɓi zakka ake ba zakka Allah ya ce wal amilina alaiha da wanda aka sa yake hidiman tattara zakkan ana bashi duk wanda aka sa ya kina hidiman tattara ta to ko da mai kuɗi ne inda yana cikin kwamitin tattara zakar mai ɗawainiyar karɓarta to ana ba shi mun gane don ai ka gaba a ce kana wahalan abin nan kai kuma a ce baka ba in aka ce ga kwamitin tattara zakka to ko da masu kuɗi ne a kwamitin to ana ba su zakka kun gane ko to shine sai a kiyasin wannan a ce sadaka ne da gobe na hafsu salawati shi ma wal amili na alaiha Allah ya tsare mu auli garimin ko kuma wanda ake bi bashi modaci ne amma ana bin shi bashi da yawa za a gan shi yana da kaya a shagon shi kamar na miliyan goma amma kamfani suna bin shi bashi an gane ko ya halatta a baya zakka ya biya Mhm. Ko kuma wani mutum ne ya sai zakkan da kudin shi, da za ka sai zakka da kudin. Miskini aka ba zakkan, aka ba shi akuya ko aka ba shi masara, aka ne ba shi zakka. Kai kuma ya kaje kasa kudin ka sayi abin da aka ba shi a hannun shi. Ogani gane wala? Hmm? an ba shi zakka ya kawo kasuwa zai siyar kayayyakin siya za ka iya siya An gane ko shi ne wannan mhm. a ba gane ba aule rajulin ko wani mutum ishtara wanda ya sai zakkan bai malihi da kudin shi ka tashi za ka fitar da zakar sha zakar shanu ko na kuma ko awakai ka ba wani talaka shi ne wanda aka ce a ba zai iya sayarwa ko zai iya sayarwa in ka sa kudin ka siya dabban da ke ka na menene kai siya kai da ka yau ga dabban da ka a hannun ka amma kai siyan zakar kai kai siya siyan ta kai wajen wanda aka ba zakar kai a wurin ka ba zaka ba ce abin da ake nufi kenan ah. ana faɗa maka mutum biyar ne kadai mawadata ka gane mawadata amma kuma za su iya ka gansu suna cin zakka kun gane bai tsaya ne ce sai ya kawo ka ayan nan na inna masu da gasu lukukara kowa san jaye an fahimta sai ce in ba talaka ba mutum biyar ne kawai yana da wadata kuma ake bayi ba eh asali talaka ake ba zakka to amma cikin mawadata akwai mutum biyar wanda za ta iya kama kansu da zaka a hannu na ɗaya ne wanda ya shirya zai ji yaƙi saboda Allah ko da bai kuɗi ne ba na ɗaukan zaka a bashi na biyu mutumin da yake ɗawainiya wajen tattara zakan ko da mai kuɗi ne ana bashi na uku mutumin da ake bin shi bashi ko da mai kuɗi ne in dai wani a duniya ana bin shi bashi to za ka iya bashi bashi da ya biya wannan za ka iya bashi zakka da ya biya bashi na kudu mutumin da da kuɗin shi ne ya ga wani talaka ya karɓo zakka inda ake badawa sai ya tare shi malam eh mai ka karɓo ce zakka to siyar min mana sai ya ce to nawa ka siya na je ma kaza ya daga kuɗi ya bashi in ka zo ka wuce zaka ce anya hannun ba dubu kyan zakar nan bane ragona ne da na fitar na zakka to za shi kuma zai ce a matsayin shi ne mai kuɗi sai dai siyaye ne yi. kun gane ko aw li rajulin lahu jarun miskinun ko kuma wani mai kuɗin da yana da makwabci shi makwabci ke talaka ne wato siddika alal miskini sai aka ba wannan talakan zakka fa hadal miskinu lil gani sai makwabcin mai miskinin sai ba mai kudin ya ba shi kyauta shi kuma a bayan karfin halifaka ne ko na ba maluku ya ce eh. mu je abin da muka tsaye a kai je ma maliku wajen raba zakka haka baya faruwa sai da gwargwadon istihadin shugaba fa ayyul asnafi kana fi al wal wal duk nau'in zakkan da ya zama akwai bukata wato ayyul asnaf duk dangogan da ake ba su zakka mutanen da ake ba su zakka kanat biyu alhajatu sai zama suna da bukatuwa wal adad kuma suka fi yawa usira zalika sun ku sai a fifita su gwargwadon yadda shugaba yake gani ai in aka lura miskine suka fi yawa ko fakirai ne suka fi yawa ko algarimu na alaiha suka fi yawa ko fi sabilillah suka fi yawa ko me ko ibnu sabili suka fi yawa gwargwadon wanda suka fi yawa kuma suka fi bukata su shugaba yake fifitawa idan a ba sa an yanta kila zalika ila sinfil akhir ba'da an to in aka ba waɗannan group din bana to ta yi zuwa faɗi kuma shi shugaba zai sa a ba wani group din mun gane shine ila sinfil akhir zuwa wani group bayan shekara ɗaya ko biyu awa wa ko su shekaru ana fifita waɗanda suka fi tsananin bukatuwa wal'adar kuma suka fi yawa duk inda haka yake a haka na cimma duk wanda na yadda da su cikin ahalul ilimi kun gane wanda na yadda da su mai ba malu ya ce ba malu ce wa lesa lila almin shi al'amilu na alaiha mai aiki akan zakka ya tattara ta shi ba a ce a bashi wani kaso sananne ba sai gwargwadon abin da ainihin shugaba yake gani kawai kun eh. na'am eh sai ya ɗibi kawai abin da ya dace a bashi sai ya bashi mun gane ko je babin da ya zo ya magana dangane da karɓar zakka da kuma tsanantawa wajen lalle a tabbatar da an karɓa. abubakar sadiq ya ce ya ce wallahi inda za su hana ni igiya ikala shi ne igiyan da ake ɗaura dabba in ana ba da shi a matsayin zakka suka hana ni bayan suna bayarwa zamanin ma'aikin Allah sai na yaƙe su akan sun hana gane hausa? Okay. قال عن مالك عن زيد بن اسلم انه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا اعجبه Umar ɗan Hattab ya sha wani nono sai ya ji daɗi nonon ya ba sha'awa. Ya ce mashi kai, sai ya tambayi wanda ya ba shi nonon. Ya ce, min aina hatsar labar, wannan nono daga ina? Bari ya ji daɗin nono, ya ce, wannan nono daga ina? sai ce abin da ya faru annahu warada ala ma'in yace shi wanda ya sha da um, umar wannan nona yace shi din warada ala ma'in ya je wajen wani ruwa ne kada san shi ya faɗi ruwan mai ruwa ne bai faɗa mana ruwan ba amma ya faɗi sunan ruwan shi an gane ya je wajen wani ruwa haba sai ya ga dabbobin ni'ima cikin dabbobin ni'iman zakka kun san na'am ai ko kamar raƙuma da shanu da awaki su ake ce musu na'am wa kum yaskuna sun zo suna shan ruwa to masu kiwon waɗannan dabbobin zakkan sai suka tatsan man nonan dabbobin zakka eh su masu kiwo sai na sa nonon a cikin gora ta, to shi ne wannan nonon umar da ya ja ka ya ce a ka shi kai ka ce nonon cuwa-cuwa ce eh kawo aka tatsa maka umar ya sa hannun shi a bakin shi ya aman wannan nono na maliku ya ce abin da yake wajen mutu wanda ya hana wani kaso cikin kasan Allah ta'ala na zakka mutane zai kasa karba wajibi ne mutane su yaƙi wannan mutum har sai sun karɓi zakka daga hannu. Allah inda da musulunci mala duk manyan masu kudin nan da fa su ba da zakka kan za a yi sun biya ma Allah dan ka zo ga mutane muje wani gwamnan Umar dan Abdul Aziz ya rubuta ma Umar dan Abdul Aziz wasiƙa cewa wani mai kuɗi ya hana zakar dukiyar shi umar da abdulaziz ya rubuta mashi ka ce kale shi karka taba karka ƙara karɓar zakan shi tare da al'ummar musulmi a ware shi gebe sai ce wannan mutum da ya samu labarin an ce a kyale shi ka ƙara shiga da ya ci al'ummar musulmi sai abin ya dame shi ya mashi ya tsananta gare shi sai daga baya sai gashi ya kawo zakka sai wannan gwamna na umar dan abdulaziz ya rubuta ma umar dan abdulaziz cewa mutumin ya zo zai biya zakka daga baya umar ya rubuta ƙara rubuta masa ya ce to karba sai in mutum ya tuba ya hana in yi dawo ya bayar ana karba ba a girman kai mu je babu zakati ما ma yakhruku min yakhruku min timarin nakhil babin da zai magana dangane da zakkan abin da ake girba min simarin nakhil na 'ya'yan dabinai wal a'nab da 'ya'yan inabi zakkan abin da ake girba na 'ya'yan dabinai ‘ya'yan inabi shine yukhrasu abin da ake girbewa min simarin nakhil na ‘ya'yan bishiyar

kun gane ko wani uyuni da wanda aka sha ta hanyar irin rijiyoyi idaniyar ruwa an gane ko wal ba'al sai wanda ba sha da shi ba ya sha ne kawai da kanshi ta hanyar jijiya shine al ba'al al ba'al kusan ba'al ko ba'al shi ne kawai shukar da za ta ba za ta ba shi ko ba ba da damuna ba jijiyoyin shi ne kawai sauyan shi yake tsotsuwar da kai shi an gane na kawai ka shuka ba a ruwan sama kuma kai ba ka ba shi da jiyoyi illa kawai kawai yan shi yana da tsawo zai je nemo ruwa da kai shi an gane ko da shayar da kai shi ne ba'an an gane ko na wanda yake bai na. zanzan zanzan dili ko fulawan gidana bayan cika ɗin rani dili ko ban ruwa abin ba su ruwa amma ba ta mutuwa to ka ɗauka inda wani abu ne mai yaya ka ga ruwan sama ake yi ba an gane ko sun kuma baban ruwan ake masa ba amma kuma zai fasa ganye da tsoro kaman kasanan gawaya kaman gwargale mutu ta waɗannan ba su kare cikinsu tunda layu jihar an gani amma duk wani wanda suke noma wani abu wanda ana masa zakka sannan sai ya zanto kuma ba shayar da shi ake da ruwan sama ba shayar da shi ake shi ne sakacin sama kun gane wanda ruwan sama ake sha in kuma ban ruwa ake shi ne al'uyo wanda ake ba shi tani mai ban ruwa an gaya da ko to a wanda ba ban ruwan kuma ba mai ba ce ba ba ruwan sama to shi sunan shi mai shi ne ba'al kamar dabino kaga ana ana mazun dabino zakka amma dabino yanzu dan ba ruwa sai ka rika masa ban ruwa shi ne wannan to shi za a ba da ushiri ne one over ten ake bayarwa kun gane ko me ake bayarwa kun gane ma'ana duk wanda ruwan sama ke shayar da shi me ake ba shi kagan kai noman masara dawa da sauransu ruwan sama ne ɗaya bisa goma za ka ba ɗaya bisa na lissafin shi na fara daga yana ko rarrabi rabi da ɗari uku daga nan shi ne za ka raba goma ka bada da har in yi buhu takwai ma ka raba goma ka bada da buhu tara ma ka raba goma ka bada da buhu goma buhu nawa za ka bayar ɗaya buhu sha ɗaya za ka bada buhu ɗaya da wani abu inda aka raba goma ka bada ɗaya ne an gane to haka kuma wanda al'uyun ya shayar da shi sakatul duyunu idaniyar ruwa ne ba ruwan sama ba ka shuka shi kawai idaniyar ruwa ne da ke ƙasa yake shayar da shi an gane ko ba wahala take yi ba sai alfa'al wanda fa'idar ruwa kusa da wurin amma yana da dogayen sauya yana tsutsun ruwa kaga duk wannan dai ba a yi mashi wahala ba duk Allah ne ya jayar da shi da kai shi an gane wannan ana ba da ɗaya bisa goma wa fi ma su kiye bin naski amma abinda aka yi amfani da ban ruwa an gane an shine ne ban ruwa abinda aka yi ban ruwa sai da aka sai inji aka sai fetur aka yi ruwa kun ne? wannan nisful ushir yare zakansa yanzu masu noman masara a nan kalma duk buhu goma nawa za su bayar rabi nisful ushir an gane ko na muje زياد بن سعد عن ابن شهاب انه قال لا في صدقه النخل ibn shahabin zuhuri Allah ya ƙara masa Allah ya masa rahama gane ko yace ce la yi ƙwaƙazu fi sadakacin nahali ba a karɓa daga sadakan da aka sadakan dabino aljurur ta makaki ba a karɓar me ta makaki shine jurur wala musranul farra sannan ba a karɓan mai totuwa shine musranul farra mai mene mai totuwa sai karfe hudu ku dawo karfe hudu kun gane wala me ha kuma ba a karɓar me mai totuwa shine misranun fara kun gane mai totuwa kuwa eh? eh wato dabino ce wadda ƙwallon nan nata ku sai ka zo ka cimma ina wannan bawon da ya naɗe ta ita ce ta kan kumbura sai ta cika shi sai ya zama ba asalin dabinan da yawa aibi ne da ya kan samu dabinai don maimakon ɗan wannan bawon ɗan siriri ne kawai ba yana cike wuri ba ne to shi sai kumbura sai ƙato shi ba cin shi ake yi ba in yi ƙato sai ya cike wurin sai ya zama ɗan asalin dabinan da aka baibaya a sama kaɗan ne akwai wannan aiba kun gane ko wala aqubun ubaikin kun gane ko sannan a ah, sannan haka ba a karɓan atku in an ce atku shine nono an gane ko nono azqubnu hubayk azqubnu hubayk nonan ibnu hubayk ba a karɓan nonan wa nono bunch kenan ba az shine me dodo dodo a hausa to akwai jordan ibn hubayk jordan wa jordan wa ibn hubayk ko za a asalin wannan sunan wata na annabi sallallahu alaihi wa a wa sanar sai yi zo masallaci sai sun ma an gije isk moto irin rinci din nan ana ce miki ko ka ce mai isk ko kin hu

na dabino an daura a masallaci an gane ko dabino ah, ganin shaka, haka daga sandan shi ce nawa ya wannan aka ce ibn ubayk ibn wa ubayk shi ne ya zo ya rataya ma Allah na sadaka ne na zakka rubabbe bai Na daga daga sandan shi yana dukan wannan wannan rubabban dabina ina ne wannan nono ne wannan rubabban dabina shi ma sai an ciyar da shi rubabban dabino ranar kiyama kun gane ya daga kwagirin shi yana dukan wannan sandar saboda ba a san za ka ba da zarka ka ba da abin da kukan kowa na son bi akhirihi illa an tuku bi ma an ce mu karba ba za mu karba ba kuma ya kurin tsayi saboda rashin kyau an gane ko to daga nan ka zafar da ba shi ne cikin tsarin kan shi aka ga wani tsababban dodo a ce kai wannan dodo gibin ubai dodo gibin ubai <laughs> an gane to amma malamin bidiyo suka ɗauki wannan in kana zaka ce rubabban dodo zai a ce me dodo gibin ubai Allah ku gane kun gane ko Eh, kowa na kawo mai kyau kai kawo mara kyau don kai zaka ce a kasuwa zai a duk an zama mara kyau zai a ce na kai eh suka wannan kayan gari kaza yanzu misali kamar duk wani kawo mara kyau ya ce dan yamurai ne ko ba ka ne ba ce kazan yamurai duk dai abu mara kyau ba lalai sai in yamuri ne yayi ba in dai mara kyau ne kawai eh a ce ka eh, china kawai ko china suka yi ko ba a china suka yi ya ce kawai ya china to haka in an ce in kaga an ce azkubnu ubai ana nufin rubabban dodo dodon da yake mai rubabbe amma na faɗa ku tarihi ko yadda ya sa har aka rika muje an gane ko wala yu'adu minhu fi sadaka? wa huwa yu'addu duk rubabbun nan da du'urur da musratul fara mai musratul fara mai totuwa an gane ko da asqubun ubayk mai asqubun ubayk rubabbe kawai rubabbe an gane ko duka wa huwa yu'addu duk ana sa ana lissafi da su ala sahibul mal ana lissafi da su ga dukiya a ce yana da gukala duk da su za a hada a ce yana da gukar ba ku gane ba na amma wala yi ohadu min sadaka sai dai kuma an ta fitar da zaka ba a fitar cikin shi ba da shi za a hada a ce yana da ausiki kaza da rubabban da jumurur din an gane da musulman farra duk da su za a hada a ce yana da ausiki kaza amma aka ta za a fitar da zaka domin ka cire su ai ausakin zai ragu zakkan da zai ba shi ma zai bai to da su za a haɗa awon ya ƙara sama amma aka ta yi za a ɗauka na miskini za a ɗauka ciki mai kyau hmm? ka gani shanu an ce da ɗan marinka amma ba za a ɗauka cikin su ba yawwa kamar yanzu masara ne yanzu ga aka zo da makauniya da gurguwa da kaza duk za a sa su a lissafi a ce yana da guda ɗari da kaza to amma aka tashi ɗauka ba a ɗauka cikin su to yanzu kana da masara da mai kyau da mare kyau duk za a haɗa da mai da wanda mai ƙwari da mare ƙwari duk za a ce kana da kuka za amma aka tashi za a ɗauka za a ɗauka cikin mare ƙwari za a ɗauka cikin mare ƙwari. kun gane karatun ma maliku ya ce ya ce misalin wannan aikaman awakai ne to abdu ala zai ba misali ne haka ji misalin da kawo wanda za a lissafi hadda mai. hadda yan maruka shi ne sahila ko amma kun ba a karɓar salu me salu in maraki ba a karɓa wa kada ya kuna fil amwali simarun ta iya yiwa a cikin dukiya akwai ƴaƴan akwai ƴaƴan bishiya la da sadaqatu min wanda ba a karban zakka cikin su cikin wannan akwai burtiyu babbe da mantansa kun gane ko ba a karban wato adanago mafi kaskancin ciki kabe da zababbin ciki ma ba a karba burti shine bage

an gane ko ba a girbewa daga me illan na kai an gane ko ba abin da ake cewa a jira a girbe illan ish sai bino wala anab da inabi hmm? fa inna zalika yuqra fa inna zalika yuqra fi domin ana girbewa lokacin da ya fara bara ya fara nuna yana halatta a sai shi النقي رطبا وعنبا saboda su ‘ya'yan bishiyan dabino da na inabi ana cin su rutsaban suna ɗanyewa inaban da sanda suka bushe inab shi ne ne busheshen dabino to shi kenan sai a yarta a girbe an gane ku? sai a tsari in yayi dan a yalwata mutane wani Allah ya kuna ala ahadin filali tafiyun dan kai ya zama a konu kunci an taji ai ta jinkiri alhalin sun isa na ana so a nuna maka wato kowanne ana jiran sai yayi tukuna man banda dabino dabino inda ya fara bara ana iya cire a fitar da zakansu shi kenan sai a cire haka a sare shi ثم يصلى بينهم وبينه كيف شاءوا masu wannan gona su da kayan su ci yanda suke so ko su ya buke ko su ce yana da gina sannan a fidda zakkan abin da aka girbe ma maliku ya ce amma abin da ba zai yi a ci shi a ba to inna ma sani dai kada yi ukalu ba'ada ana ci ne bayan an girbe shi minal hububi cikin kwaya alhab kaman masara da dawa dukkanta to wannan ba a yadda a girbe ba sunan za a jira a su tare har sai sun gama cashewa sun naƙi sun sussuke kai wa dakkuwa sun sussuke suka gyara aka fitar da ita ta zama tsantsan kwaya illa kawai ne za a ce su ji tsoron Allah su sa amana kan su zo su sun suke mai yawa su rage su koya wani a ba a daki samu buhu goma su ce buhu biyar duka samu ka siya haka sai a ce in sun yi abin nan sun gama gyarawa su zo su fitar da zakan abin da yawa jaba su fitar na zakan wannan shi ne al'amarin da ba sabani a wajen mu al'amarin da aka yi jima'i a wurin mu cewa lallai da binai ana girbewa masu shi wa samarwa a lokacin ɗayan bishiyar ta fi ru'usiha an gane ko tana saman bishiya idza qaba wa halla baiwa wayo in ta yi daɗi ya zama ciyar da shi ya halatta wayo akadu min ku sadaqatu za a karɓi zarakarsa zarkarsa tamra yana dabinansa inda jidadi mai jidadi kekewa da sussukewa فإن أصابت الثمرة جائحة in wata ja'iha wato wani bala'i ya afkawa wannan kayan gonan bayan an girbe kafin a sussuke sai ya zama gabaki daya ja'ifa wani bala'i ya faɗawa wa gonan duka ba in ko wani abu ya ragu wanda zai kai wasu biyar ko ya wuce haka da irin sa'in annabi su sama wannan sai a karbi zakan wannan guda biyar da amma duk abin da ya yi a wato wale su alayin fi ma a sabatul ja'ikatu zakatun abinda wannan musiba ta afkawa ya lalace wannan ba za a ce a fitar da zakka cikin shi ba haka ba haka aikin yake a wajen inabi alkarmu shine inabi me ya alkarmu inabi to haka aikin yake a wajen inabi وإذا كان لرجل وإذا da لرجل قطع أموال متفرقة in mutum ya zama yana da wasu dukiyoyi daban-daban hmm? ko yana tarayya da wasu dukiyoyi daban-daban wato dukiyan duk wani abokin tarayyar su kowane ɗaya daga cikin su in suka waware kuɗin shi bai kai zakka ba na in ya ɗauki nashi ɓangaren to zakka ba ta waje ba kare shi ba amma aka haɗa ni ina da wani abu kai kana da kowa yana da shi to muka haɗa zai kai zakka in ko muka waware bai kai zakka ba to za a hada a fitar da zakanta kan ga wannan kaga sharika ne ba khalid ba kun gane ko to yanzu wannan babu je magana dangane da zakan kwaya kaga yanzu nan da za mu fara zakan maganar dawa masara gero da sauransu da zaitun yawwa sai kuma zaitun ai kusan zaitun ko eh. bishiyar zaitun ba man ba ba wa 'ya'yan ƴaƴan zaitun ai akwai man zaitun ba shi ba 'ya'yan zaitun da shi ne za a yi magana a kai وحدثني يحيى عن مالك انه سال ابن الشهاد عن عن zaitun عن الزيتون فقال فيه الحصول ma maliku ya tambayi ibn shahab dangane da 'ya'yan bishiyar zaitun ya ce to a kasa goma a ba Allah da ba maliku ya ce wa ina ma yi wakadu minan zaituni al'ushir ana karban ushiri ne 1 over 10 na me ba a da ma yi usaru bayan an tatsa kusan asira ko? ba an tatsa min kenan

zaitun din nan yana da matsayin annakil ne da binai matukar sama ce ta shayar da shi da idaniyar ruwa bai ba'alan wanda zuciyar shi ne take take ruwa yin ba'alan eh to shi za a ba da ushi وما naski. يستابي to wannan za a ba da bi to mu je a'laikun salam wato ya ambaci kalman da da ne magudanar translation ya ce asira asalin ta asir shine tatsan abu al'asir shine abin da aka tatsu kun gane ko shine asir to amma annan lafazan asir din yana nufin ba nan su suka ne in aka yi me eh eh eh ya shi a nushar da shi ko a gyarar da shi dai eh waje da haka lafazin ashir din anan wurin kake fassara shi da fassaran tatsewa kamar tatsa lemu kin gane yawa gyara shi haka a gyara shi a bunan shi a sayar shi ne tasir din maje bin da aka sha da annada to duk abin da ya karu kan yi ausuki biyar za a ci gaba da fitar mai da zakka in sama ne ta shayar ko uyun ne ko ba'al to wannan al'ushin, in kuma bin nazgi ne to wannan ba nisbul ushur kun gaya ne ko haka za a yi ta tafiya ba maliku ya ce ƙwayen da ake fitar masa da zakka hukunji jida alkama ana masa zakka sha'iri ana mai zakka wata maganin sha'iri sai maka ne suke noma shi ayyana ana noma shi a makka muje asult nau'i ne na shayir din can yayi kama da me yayi kama da shayir an gane ko da shayir da sult duk a makka sun yi kama kamar ka ce shinkafa ne da alkama mu ana kaga shinkafa da alkama sun yi kama ko ba su kama ba to haka asultu wa sha'iru duk sun yi kama ko ba mu da su ana sai kuma azuratu azuratu shine dawa kenan kun gane ko azuratu shine me dawa ana ba dawa ne sabon ba din nan su ma yanzu da kaje maka kace zuratu ka san shi ba shi wane a dawa fa su makka ba san dawa ba ai ai ba san dawa ba da masara da duk ba san wannan ne sun ga masara da dawa ya kuka akon da gero eh akon da gero a wannan san masara ba ai masara ayin afirka ne nan nan gana da sauransu amma an kasi masara ai abubuwa da yawa allah ɗaya gari bakwai zo nake ba da labari wata rana ce ba wala an taba zuwa wannan ana dagawa a aji jami'a su islamiyya ana ta mamaki kai magani ya ruwa a leda ruwa a leda kawai ɗalibi ya jiri daga nan najeriya musamman aka tafi ruwa kawai aka daga shi aka leda aka rinrike waki ruwa a leda ai su layar da wakahon ba ka gawo ruwa a leda a gare ana kama warki Allah ɗaya gari wani banki wala farkon babi ne ko? ai tsallake ne hala tumalan ba baya a babin da muka baro baya ne? to to na gane قال مالك وإنما يؤخذون من من الزيتون الأشر بعد أن يقصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بقلا ففيه الغش وما كان يسقى بالنطق ففيه نصف ففيه نصف الغش ولا يخرس شيء من الزيتون في fi ولا يخرس شيء من الزيتون في شجره ba a girbo wani abu na zaitun a bishe shi gane ko sai dai a tsintike gaba daya wato ba a cewa a zo ga gonan zaitun sai a ce a hau kawai a cicciyar zaka sai an jira an girbe duka an tara to daga nan yanka ya kai sabi sai a cire ba a zuwa a ɗauki ne dai ka gane eh kaban ga zakka a mazi a ce a cire zakkan kawai a bar sauran a bishe shi ba a haka mu je mala kun ji ana fitar da zakka wa hinda me alhinda ana fitar wa zakka da ashair me ashair da sult duk wannan na ce maku a ina suke a kasashen laraba suke wasuratu azuratu wannan mana da ita dawa ce me ya azuratu dawa wattukunu da gero attukun ne me gero to ana fitar da zakka cikin me gero Wani urdu ne ko ko arusu ne shinkafa kenan an gane ko shi ne mai shinkafa ce shinkafa da wake da wake ma ana fita bai da zakka gane eh to da arudu din da urdu din duk na nufin shinkafa adas ko ne me wa ya hawa matsaliya da wakenta an gane ko kunji eh, al'adar shi ne mai waljulbanu da guriya zan guriya ko? Hmm? Eh? na daga shi ne julban guriya eh. lubiya ko nau'i ne na ganyayyaki ne da lubiya da Jujulanu, da lubiya da jurjulano ganyayyaki ne haka suna idda shi ana fita mai da zakka mu ba mu da shi anan ba mu da lubiya ba mu da Jujulanu. an gane ko duk kayan abinci ne amma ya ba zalika da makamantansa cikin ƙwaƙwani wanda suke zama abinci. Ana fitar masu da zakka ba da an tuhu sada bayan an girbe wata siru habban ya zama ne baya. A ga alaƙalli wanda muke da su muna da alhin tsawa alkama, muna da abdurrad dawa, muna da tuhunu gero, muna da al’urzu shinkafa, muna da al'adar su wake muna da alzurbanu a guriya ba mu da dubiya ba mu da tulanu eh? ba mu da sha'ir da sult mun gane ko mu je ana karɓar zakansu bayan an girbe sun zama kwaya ya ce mutane za su ba da zakan waɗannan wa yi ƙubalu minuhun fi dalika ma dafa sana abin da suka bayar kuma ana karɓa za su ba da zakka kuma abin da aka bayar sun ana mai ana karɓa wato kitabul zakati din na yana tsauri eh ina da tsawo yana yana sa eh ai ba da ya ce ba ta da shi da ikirari ba ba ba fulus fulu gana to ba abu fulu ba ko ba na mata zakka ka gane amma ce ma asbahu ba dukkan aka fada ba kaga ko anan da akwai abin da ba ai ba a faɗa masara ba ma eh ai ba a faɗa masara ba da haka ba dukkan ne aka faɗa ba bare mu dan je wa tsaki wasu ila maliku an tabai ma maliku mata yukhraju min az-zaytun al-ushru aw nisfuhu yaushe ne ake karban tsaye bisa goma zaitun ko ɗaya wato ko nisful ushur a ƙabalin na faƙati an ba da ha an gane ko a ƙabalan na faƙati an ba da ha in ta isa ci ko kabin ta isa ci an gane shi ne mai a ƙabalan na fakati an ba da in ta isa ci ko kafin mai ko kafin ta isa shi shi ne a ƙabalan na fakati an ba da faƙalala yun zaru ilan dafa faƙa za a jira sai ta nuna walakin yus'al an ku ahalu sai dai za a tambayi masu zaitun ɗan a ce su kawo zarkan shi irin yadda ake tambayan masu abinci a ce su kawo zakka kuma duk abin da suka faɗa to shi ne za su fitar mace da mai zarkansa kamar rufe amin ke duk wanda aka karba daga zaitun ɗin shi wato wanda zaitun ɗin shi ya wuce ausuki biyar ya kai ausuki biyar fasa'idan ko ya wuce to to kaji man ma a shi ana fita mai da mai famar rufi'a min zaitunihi hamsatu ausiqin duk wanda ya samu zaitun ‘ya'yan itacen zaitun sai ya samu wani abin da ya kai ausiki biyar fasa'idan ko ya wuce ukhida min zaitihi to man zaitun ɗin za a karɓa al'ush one over ten ba an yi bayan an taɗe shi man ma akwai ne to wanda kuma gaba ɗaya zaitun ɗin da ya noma bai kai ausiki biyar ba wannan ba zakka maliku ya ce wanda ya sai da shukarsa wa man ba a zar'aku mutumin da ya sai da kayan gonansa wa gada salaha waya bisa fi akmamihi a wa gada salaha alhalin yayi waye bisa har ma ya bushe fi a kamami ya akwasansa me ya kamami akwasansa fa lai zakata hutu zai fitar masa da zakka walaisa alal ladhi bu zakatu amma wanda ya siya daga hannun shi manomi ba zai masa zakka ba bai halatta ba mutum ya sai da kayan shuka har sai ya bushe fi a kuma a kwasonsa ya zama baya bukatar ruwa ka a sai da yabanya haramun ne a cinikin bai Ya banya sai ya yi maliku ya ce game da faɗin Allah ta'ala ku ba da haƙƙinsa ranar da aka girbe ya ce wannan ana nufin zakka ne na ji wanda yake faɗin haka ma maliku ya ce wanda ya sayar da lambunsa asalin lambun gonan kuyakan lambun ya sayar ba wai amfanin ciki ba aw hu ko kuma ya sai da gonansa kuyakan gonan ne gaba ɗaya kun ya sayar ba ya sai da ya banya ciki ba wa fi zalika zar'un lokacin da ya sai da wannan lambun ko ya sai da wannan gonan akwai shuka aw samarin ko kuma akwai ya'in bishiya lam yabdu salahuhu a lokacin da ya sai da gonan wanda a wannan gona akwai ya'in bishiya to ya'in bishiyan ba su nuna ba shine lam yabdu salahuhu ba shine ne fa zakatu zalika alal mubta'i yanzu mai siya shi zai masu zakka sun san nuna mai siya wanda ya siya shi zai mai wa in kana kada taba wa halla bai uku in ko san da ya riga siyar ta riga ta yi sannan wa halla bai uku siyar da shi ya halatta to mai siyarwa shi zai masa zakka sai dai in ya shaɗanta yin zakkan ga wanda zai siya kun gane ko wato anan muke gane wata wani bidiyo babba kun gane ko me za mu gane yaran da sai da ya bayyana ba ba a da sai da gonan da ya gane ba ramin da yake da gona na ci ce ga wata rana nan ta tsatsa ta sa ta ci so biyu kafin ta kai siyar da ya bayyana haramun to amma in gonan zan siyar ba duk da ya bayyana ciki malam da gona ta nan ta tattun gona eh ko a gona akwai ne da sai gona ta ya bi a ka sai ya banyan kawai banda gona wannan bai halatta ba an gane to in ni da zan sayar maka da gona ta da ya banya in ba ta ta yi ba to kai yanzu kai mai siyan gonan kai ne za ka in kuwa misali ta za ta yi ni ne zan mata mai sai dai in zan shirin tamawa da wani babu babun da zai magana dangane da abin da ba a masa zakka na kayayyakin 'ya'yan itace a tsibar ala maliku ma maliku ya ce inna rajula idan kana lahu ma ya min ku arba'a ta ke mutum yana da abin da zai samu ausuke hudu من التمر ندبين وما يقطف منه أربعة أوسج من الدبيب da abin da zai shi ne katafa tsinki da abin da zai tsinki ausuki guda guda na zabibi wa ma ya hasudu min ku arba'ata ausukin min alkinqa da abin da zai girbi ausuki hudu na alkama wa ma ya hasudu min ku arba'ata ausukin min alqutliya da abin da zai girbi abin da ya kai ausiki guda hudu kun gane ko na alkubo wato alkutaniya su ne kwaya bai alkutaniya kwaya sunan jinsi ne kamar masara kamar dawa kamar yiwu ana ce musu alkutaniya bai alkutaniya kwaya jiru dawa wake gada duk alkutaniya ake ce musu matuƙa za a iya rike su Su ake ce musu alkutaniya ƙwaya an gane ko an gane karatun to mutum ba zai haɗa wani ɓangare da wani ɓangare ba Thank you. Inna innahu la yujma'u alayki ba'da zalika ila ba'd mun gane ko ba a hada wani bangare da wani bangare mun gane ko to ba zakka cikin wannan har sai ya zama jabinan kada ya kai arziki biyar ko zabibin kada ya kai arziki biyar ko alkawan kada ya kai arziki biyar ko kuma masu kwaya ɗin kada ya kai arziki biyar kajiko na ce muku alkutuniya sunan jinsi ne yasa ce maka au fil to ko ita kutuniya ma ya bulugu sinful wahidu ashe akwai asinaf da yawa karkashin kutuniya to sinful wahidu kamar kaga dawa sinful wahidu da ja da abin da masara ma kala kala ce ya kai sa ya kai tsausuki biyar sa'i ɗari uku da sa'in annabi sama kamar da ma'aikin Allah ya wada a wato kaga a nan wurin wata latsifa, latsifa, latsifa. a kullum dabino balarabe sai ce ya shi ne cire shi yadda ya juddu kullum zabibi sai ya ce ya katsufu shi ne aikin cire shi amma hinda sai aka amfani da ya hasulu nau'in cirewa ne gaban mu ne a hausa kaga wake cira wake roro ake cire ke ake cire wake roron wake da ya ce cira wake zan da ya cira wake sai dai a ce mai Ruran wake to ba kudu ba ya ce kun kan barku bar barku eh masara ita ma kuma akwai na sun su suka kona eh? bara an ni. to haka ta ga yake da amfani da kalmomin ko ku lura ba hmm? yawa dawa to haka shi ma'ana to muje. ya ce to a cikin waɗannan gaba ɗaya ba zata. kun gane sai ya zama a in ya zama wa in ka na fi sinfil gidi min tilkal asnaf ma bulugu hamsata a suke in ya zama a sinfi ɗaya a jinsi ɗaya cikin waɗannan jinsoshin da kaji akwai abin da zai kai suke biyar fafiyya zakatu za a fitar da zakka in bai kai ausugi biyar ba fala zakka ta biyu babu zakka fassaran wannan mutum ya zama ya fyaɗi kun gane gici ne ya jutsu ya zama ya mai ya kaɗe ya kaɗa dabino ausugi biyar in sunayen dabinan ya sha bamban da launukan dabinan ta ashuwa da sauransu to wannan ana haɗa shashi zuwa shashi ya fitar da zakka in bai ta kawo babu zakka mun gane ko ai dabino kala kala ne kaga akwai ajuwa akwai waye akwai waye amma duka ana haɗawa in dai sun kai su bai yi zakka kawai ba kakka ce wani wannan ajuwa ce wannan waye wannan waye da ba a'a in dai sunanta dabino ana zaka kai da kasan masara kala kala ce akwai mai aure akwai mai akwai ja akwai fara akwai fara fara din nan yar eka eh akwai ta gurguru to duka ana hada da zakka mu je haka nan ma alkama gaba ɗayanta as-samara'u koriya koriya cikinta cikin alkama wal bayda'u da fara haka kuma sha'iri da sult duk wannan sun fide ne ta su kalla da alkama farar da da koriya da fara sha'iri da sult duk sun fide ne an gane muje in har gaba ɗaya wannan ya kai ausuki biyar ya haɗa wani akan wani wato ashe da alkama da sha'ir da sun duk sun sun tsaye ne shi ke na sai zaka ta waje ba a kansa in har na wannan sabon bai kaka ba zaka ciki haka nan ma da bibi busasshen dabino gaba ɗaya bakin da ta in mutum ya tsinki ausuki kibiyar dole ya ba da zaka in bai kai haka ba zaka a ciki haka nan ma kutuniya abubuwa wato alhubu mai ne ke ne yau hatsi hatsi ke su ma da jinsi ne ne misalin alkama da dabino da zabibi ko da a ce sunayensu ya sha bambam da launansu in an ce alkutaniya alhimmasu wal'adarsu wanzubiya bani. an gane ko? muje kullu ma wa kullu ma tsaraka inda nas wato ana faɗa mana hatsi ɗin ne kun gane ko ya ka ce alhimsu wal adasu wal biya wal zibbanu alhims alkutniya in an ce alkutniya su ne abubuwa uh, hatsi ke kenan hatsi kamar mai alhims an gane ko kamar mai alhims wannan nau'in abinci ne na mutanen yemen mutanen yana suke amfani da shi yemen wal adab da wace wannan a hannun najeriya ana aiki wal lubiya wal dulban wannan ba mu da su kullu ma sabata ma'rifatu inda nasi annahu utniya da duk abin da a wurin mutane ana iya kiran shi hatsi an gane ko kwaya ke fa idza hasada rajulu min zalika hamsata sukin bi sa'il awwali in ya zanto mutum ya sami ya girbi wato ausuki biyar da sa'i irin na farko sa'in nabi sarba sa'in ma'aikin Allah wa in kana min asnafil qutuniyati kulle ko Koda ya zama cikin dangogon wannan kutuniya din wato wannan hadi din gaba ɗaya. laysa min sinfin wakilin min al ba wani ƙwara ɗaya cikin waɗanda zaka iya kiran shi hadi innahu yujma'u zalika ba'dahu ila ba'din wa alayhi fihi saka nan da yana nuna maka wato aka samu jinsi daban-daban waɗanda suke ɗaukar ma'ana ɗaya to ana iya fita musu da bai قال مالك ما مالك يجي وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية عمر يعرف كان da والكنطة دكنطة في كنطة الكما في الكما دبان هذه دبان فيما أخذ من النبات cikin abin da ya karɓa minan nabadi daga ainihin bakin nasara in ka an ce annabat su ne wasu manoma ne nasara ne suka zo garin madina don su kasuwanci suna ke ce musu ne nabat annabatu nasara waɗanda suka zo madina don su ne eh suna ke ce musu nabat baki ne suka zo madina suka zauna suka da shekara shekaru suna ta yin noma na kasuwanci ana ce musu ne

gaba ɗaya ana tarawa duk yawan da wanda kake da shi ko da sun sha babban sai ka fitar da one over ten. amma kuwa da hinta an ce hinta alkaba da zabibi shi kuma sai a ba da rabin kushi don ana ganin kamfa da mai shayar da su kala malikun fa in kala ka'ilun ba baliku ya ce in wani ya ce kai fa yi jima'ul kutaniya ba'adu ha ila ba'adin ya za a haɗa haƙi shashinsu da shashi fi zakati a zakka hatta ta kuna sadakata hawa gidan hawa gidatan har sadaka su ta zama daya wal rajulu ya'khudhu min hasnaini bi waqidin yadan bi yadin alhalin kuma hatsi ya halatta wani ka ba da wani tare da fifiko ba ka masara bu daya sai ka ba ni shinkafa bu daya da rabi yana ko to in wani ya ce za a yi haka kun gane ko sai ce wala yu'khadhu min al-kintatis nani bi waqidin yadan bi yadin alhalin kuma ita alkama an gane ko ba a karban biyu a ɗaya hannu da hannu ila lahu sai in ce fa inna dhahaba wal waraqa yajuju ma'ani ai zinare da azurfa ma ana haɗa su fi sadaqati a zadaka a zakka ana in ka lura in kana da zinare kana da azurfa za ka haɗa su haska kai wannan nisabi na ukiya biyar dinare ɗari biyu da dirkami ɗari biyu da ɗari biyu dinare ashirin ana haka ko ya ce to ana haɗawa. kun gane ko wa kada yi ahadu bi dinari a za'afuhu fil adadin minal alwarqi ya dan biyade kun gane halalin za ka iya ba da dinari da azurfa ai ana ba zan iya baka dinari wato kun gane abin da yake nufi wa ya hararo abin wato in ka ci imam maliku ne ke cewa in an ce wato in ka ce dan me yasa za a ce a haɗa sa alkama da sauran hatsi a ce mashi jinsi ɗaya zaka ɗauki alkama da shinkafa alkama da me sai ka ce jinsi ɗaya ne mutumin da ya noma alkama ya noma shinkafa buhu uku da rabi sun isa zaka ko za a haɗa sai a ce sun ce to ya za a ci haka halatta bayan kuma ina iya baka alkama buhu biyu bani shinkafa buhu wanda yake inda jinsin su ɗaya ne ai bai kamata a yi mufakala gani ba ma zan iya baka alkama buhu nawa buhu biyu kai kuma yaka bani shinkafa buhu uku kun gani ga an yi shi to yaya abin da yake a cikin sa akwai halaccin yin mufakala ya kuma za a ce in ka noma alkama bai kai ni zabi ba ka noma shinkafa bai kai ni zabi ba sai ka haɗa su su biyu su kai lissafi ka fitar masa da zakka za a ce haka yake to in kun kawo man wannan ne ma sai in kawo na abin kure ku ji mamu me zan kawo kure ku sai in ce to ai muna gani mutum zai ɗauki azurfan shi guda goma ya baka ka ɗauki jinarar shi guda ɗaya ka bashi ka ɗauki jinarar shi guda jinarar ka guda na ka bashi an samu kwadara ko ba samu ba tare da haka ce tare da cewa kuma wajen zakka ina da zunzurutun azurfa ba su kai zakka ba ina da zunzurutun zinare wasu kai zaka bai zan yi zan haɗa su su kai zaka a fitar wasu. kun gane yana so ya ce maka ba ƙa'ida ba ce idan ba zai yi don akwai mafazara tsakanin abu don cewa ba za su iya zama jinsi ba ka'ida ba ce kun gane abin da yake so ya faɗa ke mu je a guje mu samu ko wannan babin ma dai kitabul eh, kafin nan Allah ya taimake mu. Allah malikin. Da ma Maliku ya ce dangane da dabinan da ke tsakanin mutane guda biyu kala malikun bari in karanta wannan gida yau dan fiya na ruwan nan mun ci wato bacci da yake so ya sa daga bai dama eh gane ko ala maliku ya ce dangane da dabino ya kunu bainar rajulaini dabinan da ya zama tsakanin dabino ne na mutane biyu fayujazanu wato fayujazani eh, eh, min ha ta ausukin su biyu ne suke da gonan dabina sai suka kakkaɗi shi ne ya ni sai suka kakkaɗi ausuki takwas mina tauri na dabino inda hula sadakata alaihi mafiya ba ba ba ba zakka mutum biyu suna da wani dabino suka kakkaɓi mai ausuki takwas walil akari ma ya juzzu arba'ata ausukin au akalla min zalika fi ardin wahidatin kanat as-sadaqatu ala sakibil khamsati al-awsuqi walaysa alal ladhi jazza arba'ata awsuqin an gane ko suka ce ba zakka innahu la sadaqata alayhi ma fiha wa innahu in kana li min ha ma tusu min ha hamsatu awsuqin abinda kawai zai faru in ya zama ɗaya daga cikin su yana da yana da wata gonan sai ya karkaba abin da ya kai awsuqi nawa biyar walil akhari shi kuma ɗayan ma tusu arba'ata awsuqin yana da wata gonan da zai karkafi ausigi nawa hudu kun gane au aqalla min zalika ko abin da bai kai haka ba fi ardin wahidatin a gona daya kanat sadaqatu ala sahibil khamsati awsuq al awato sahibi sahibil khamsati al awsuqi to zai zanto za a karɓi sadaka ne cikin wanda yake da ausuki guda biyar walaysa alal ladhi jazza arba'ata ausukin ba za a karba na wajen a wajen wanda ya cire au suke hudu ba an gane ko au aƙalla min ha sadaqatan ko kuma kasa da haka ba za a karbi zakka ba wa kazalika al'amalu fi shuraka'i kulluhum ko kullihim haka ake yi a kamfani gaba da ni da kai muka haɗu muka yi gona muka haɗu muka yi me muka haɗu muka yi gona to in abin da muka cire sai ya zama abin da muka cire duka bai kai ninkin ausuki biyar ba bai kai ausuki goma ba to ba za mu fitar da mai saboda ai ni da kai mun haɗu mun gona da maka yi sai maka saki ausuki takwas kaga ni zan iya samun biyar kai ba uku za ka samu in gane ba zai ce ka fitar da zakka ba da aka dukkan mu ba zakka sabanin na dabbobi in dabbobi ne kaga su kansu dabbobi ai in halit ne ba za a yi ba sai in menene to me bambancin halit da shuraka halit kowa zai ya san nashi shuraka ba kowa mai san nashi ba wanda zai shi ne bambancin in duka namu ne kowa ba zai iya ware nashi ba kun gane to in haka ne za a rika fitar musu ne gaba da in kuwa kowa zai iya ware nashi ko da mutum da yake kiwo mura ya haɗa wurin kwana an gane ko to su ma anan mun ji cewa wato wajen fitar da zakkan nasu zai zanto daban da za a fitar to a shaka al'amarin gona in ni da kai muka haɗu muka yi gona ɗaya sai gaba ɗaya muka samu ausuki muka samu ausuki muka buhu goma ba to ba zakka kun gane Allahumma sai in kai in kana da wata gona can kai ausiki biyar bushira da rabi to za ka yi zakka ni kuma inda zan yi hudu ba ba zan yi mai zan yi zakka ba to shi ne ya ce maka in aka yi haka in ya kai ausiki biyar za ka yi zakka in bai kai ausiki biyar ba za ka yi zakka ba ni da kai sai muka yi buhu nawa muka yi buhu goma kaga ka'ida kana da biyar yana da nawa to dukan ba mu da zakka kun gane ko ta da cewa gonan aure ɗaya muka yi to amma in ina da wata gonan daban sai na je can kuma sai na samu wata buhu uku kaga in na hada da biyar dina da na samu a nan ya kai me to zan yi zakka Hmm. a in an ya kawo shigi goma akwai zakka kowanne zai fitar da zakka amma buhu goma muka ce ba a shigi goma kaga buhu goma ai bai kai zakka ba sai ya kai buhu goma sha uku sannan ya kai mai ko ba haka ne ba eh sai ya kai buhu sha uku sannan zakkan mutum biyu ke kun ne ko mu je sai in an ware amma in dai ku biyu ne za ku haɗu ku yi isan zakkansa sai in ya isa zakkan mutane kun ne? amma don ya kai ausuki biyar to ya ce ba me shi ne ga shi kala fin na fili ya kunu bainar rajulai ne gonan dabino ce ta me eh ta mata nawa fayujazzani minha samaniyata ausukin sai suka same minat tamri kaga an suke takwas ya ta zakka ko mai zama amma da yake na mutane biyu ne inda ku la sadaqata alayhi ma fiha ba me wa inda ku in kana li ahadihi ma min ha ma yatuzzu minhu khamsata awsuqin in dayan su yana da inda zai samu ausuki nawa walil akhar ma yatuzzu arba'ata awsuqin dayan kuma yana da inda zai samu nawa aw aqalla min zalika ko in bin da bai kai haka ba wato in ya zama ɗayansu yana da wata gonan wanda in ya haɗa da ita da abin da ya samu a nan da wancan na gonan zai samu ausu biyar ɗayan kuma yana da wata gonan wanda in ya haɗa da ita da abin da ya samu a nan da abin da zai samu a can zai samu ausu hudu kun gane ɗaya in ya haɗo da wata gonan ya haɗa da nan ba zai samu ausu biyar wanda ya kai mai misali ɗayan kuma ko da ya haɗa da wanda kuka yi tarayya da wata daban to ba zai wuce ausu hudu har yanzu bai kai mai har da bai kai nisabi ba to me zai faru haka ya faru an gane sai ce me kun gane kanati sadaqatu ala ala sahibil khamsatil ausuki to sai a ce wanda wanda in ya hada da wannan na tarayya da wata tashi shi zai iya samun ausuki biyar to shi ka mai fitar da zakka tunda nashi in ya hada da wannan da wancan ta kai nisabi وليس على الذي جز أربعة أو سك أو أقل منها صدقة shi ko wanda in ya hada da wanda kuka yi da wanda ya shi kadai, duk in ya gama banje-banjen shi in ya dawo dai ba zai iya hada mai kuma ba zaka gane zaka gane hausa wa kazalika la'amalu fi shuraka'i kulliyam haka dai ake aiki dangane da abin da ya shafi abokan tarayya a noma gaba daya fi kulli dar'in min al-hububi kulliha cikin dukkanin shukan hatsi gaba daya yuhsadu aw aw an-nakhlu yujaddu aw al-karmu yuqtafu shi yasa da sun da kun da ce kun ga akwai kima wajen faɗin kalmomi kun gane ko cikin abinci yuhsadu wanda za a girba aw an-nakhlu ko dabino yujaddu wanda za a kakkaba aw al-karmu me alkarin eh bushashen inabi shine karin ko kuma karin tafu wanda za a yi mai wanda za a tsinka an gane ko fa innahu idza kana kullu rajulun minkum yajuddu min at-tamri domin in wannan su zai kakkabi dabino aw yaqtafu min az-zabib ko kuma ya tsinki zabibi hamsata ausukin ya zama zai samu ausuki biyar aw ya hasudu min alqintati hamsata ausukin ko ya zama zai kirbi alkama zai yanki alkaman da zai kai ausuki nawa biyar wa alayki fihi zakatu ko na tarayya ne nan za a yi mai za a da zakka wa man kana haqquhu aqalla min hamsati ausukin fala sadaqata alayhi duk wanda ka san shi shine haqqu in aka yi short shi gaba ɗaya a gonan bai wuce mai bai kai ausuki biyar ba to ba zakka a kan shi wa inna ma tajidu sadaqatu ala man balaga judaduhu aw qitafuhu aw hasaduhu hafsatu aw sakin zakka kade tana wajaba ne akan wanda judaduhu shekewansa abin da ya sheke abin da ya sheka na hatsi aw qitafuhu ko abin da ya tsinka na hatsi aw hasaduhu ko abin da ya girba ko ya fyada ko ya tsasa na hatsi hamsata ausukin ya kai ausuki nawa biyar qala maliku imam maliku yace wa sunnatu indana abinda yake sunna a wajen mu anna kullama ukhrijat zakatuhu min hadhihi al-asnaf kullaha duk abinda aka fitar da zakkan shi na waɗannan dangoga gaba ɗaya, al-hindati wat-tamri waz-zabibi wal-hububi kullaha al-hindat al tamri da dabino waz-zabibi da zabibi wal-hububi da hatsi kullaha gaba ɗaya. ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين daga nan sai mutum sai ya rike wannan abu bayan ya bi da zakan shi na tsawon shekaru sun ma ba abu sai ya sayar da shi an da hule su alaihi fi samanihi zakatu ba zai fitar ba kuɗin da ya sayar din zakka ba hatta ya kudu ala samanihi haulu har sai in shekara ta kewayo min yau ba abu daga ranar da ya siyar ka na asalu tilkal asnafi min fa'idatin augariya. in asalin wannan dango gadan riba ne ko ko ba riba bace ba ta asali ne wa annahu lam yakul littijaha in asali ba ije ne ba dan kasuwanci ba an gane abin da ake ni? sai in dan bara muku bayani wato mutumin da ya yi noma kai ne ka noma hadin ka noma kudari na hadin ka tsamana da zakka kana fitar da zakka buhu ɗari ɗin nan sai ka samu maganin ƙwaron ka mai kyau ka ɗaya ta da kamfani sai ka je ka samu sto sai ka ije ka manta da wannan hatsi sai da sai shekara hudu hatsin na yana ne yana ije shekara shi na hudu tun da ka fitar mashi da zakka ran da ka gama nomawa ka zo ka ije shekara hudu sannan sai ka waye shi sai ka je ka sayar da shi duka ka karɓi kuɗin ka kawai ka lura a jaka to ba a ce yanzu wai sai ka fitar mu wannan kuɗi nan take da zakka ba sai kuɗin sai me kuma ba a ce wai wannan ije kayan nan da kai na tsawon shekara hudu ba zakka sai ka biya zakkan su saboda ai ba ka ije bane ba na kasuwanci ka ije ne na kai kai jiya kai ka zama mai kayan ka kuma ka zo ka ije kun gane ko don Allah kun gane abin da ma malu kake cewa mu je na wajen yana zai kara mana kiyasin da yake yi wa inna ba zalika bi manzilatin ta yace misalin wannan ai yanda ka san abinci ne wal hububu da da hatsi wal urudi da kadara yufidu har rajulu da mutum zai samu summa yumshiku hasinina bayan ya sama sai ya rike su na tsawon shekaru sun bai biyu sai ya sayar da su bi zahabin da zinariya awwar ko kuma azurfa fala ya kuno alaiki fi samani ha ba zai fitar ma kuɗin da ya sayar da wannan kayan zakka ba hatta ya kula alaiha alhaulu sai bayan shekara min yaumi ba a daga ran da ya siyar fa in kana asalu tilkal urudi ko da a ce wannan hajar wannan kayan asalin zalit tijara na kasuwanci ne fa fa in kana in ya kasance asalu tilkal urudi asalin wannan kayan tijara na kasuwanci ne to anan ne fa ala ba hafi har zakatu tunda na kasuwanci ne to me ita zai fitar mata da zakka ina ya biyo a lokacin da ya siya kun gane bambancin wato kayan kasuwanci in yanzu ɗin nan na zo na sai hatsi na sai masara ta manufan in siyar na kasuwanci da na sai haɗin kasuwancin nan sai da su kai wata goma zuwa wata goma sha biyu suna ajiye ban sami mai siya ba don sai na sami mai siya na siya ranar da na siyar da ya ce a yi ta wannan ya shekara misali yau mana sha uku ga watan juma'a da sani sai na sai buhun masara na ce buhun masara ba samu ja sa'an sayarwa ba sai ranar sha uku gabe ga watan jumadal jumadal asira ta shekara mai zuwa an gane ko haka na faruwa an gane ko ina sayarwa sai masu daga ba zan ce in jira kuɗin sai sun mai saboda asalin wannan kayan da na sayar na menene kasuwanci to amma ba ni na noma kayana sai na fitar musu da zakkan noma sai na ije kayana ban ta kudu kudi da kudi na ba to nan sai da suka shekara sai na sayar bayan shekarar su ɗaya da ijewa to nan ba zan zakka ba sai bayan mai shekara da aka duk kayan da ka ije su ba na kasuwanci ba to ko sun shekara sai ka siyar na kudin su ba aka yi zakka ba sai bayan shekara jiya ba amma in ka ije su na kasuwanci kana ta tallaba sai mai siya ba har sai da suka shekara aka sami mai siya kuran da aka sami siya in dai har sun cika shekara ta biyar da wata zakka in ba su cika ba sai a ɗan jira su cika sai a zama wannan duke ku gane ko je Ku gane ko ina kaman gama da babun nan in ya tsara wannan ka har tsawon shekara min yau mai zakkal mala daga ranar da ya bada zakkan wannan dukiya Allah zai ta a haɗi wanda ya siyar ko wanda ya sai wannan kayan da shi to Allah kun gane da kyau babu ma la zakata fihi min alfawakihi wal qasbi wal bukuli to ga wani babu to ga mene babu ma la zakata fihi babin abin da ba zakka a cikin shi men alfawaki na kayayyakin marmari alfawaka kayan marmari fruits an gane ko kankana ne abarba ne lemu ne ayaba gwanda duk su ne fawake mangoro duk su ne mai fawaka fawaka fruits an gane ko ayaba lemu abarba wanda gwaiba kankana mangoro duka waɗannan an gane ko wala ƙasbi da ganyayyaki ganyayyaki albasa lansuru kabeji latas aleho rama zogale ya kuwa jadiya <laughs> shi ne alƙalbu ganyayyaki kawai tana nan zan ɗari mai alƙalbu kaga larabci ko yanzu da an samu tashifi zai koma ke ya za a samu tashifi ka cire mashi mai sai ya zama ke ka da ke shi ya shiga cikin menene fawake ya shiga cikin fawake ba zakka kaga da malam ba'are na nan wal buqulu da buqul malam ba'are wal buqul lokacin muna zuwa majalis su bala sariya ku da dadewa wajen shekara wajen shekara an ya zai kai shekara 20 ba dadewa malam ba'are sai ciko ciko buhu da littafi sai ma'aurun shatin wa gairu ma'aurun shatin albasa ana fitar masa da zakka ma'aurun shatin wa gairu ma'aurun shatin alayyahu ana fita masa da zakka ma'arushatun wa mugairu ma'arushatun an gane ko duk waɗannan yace sai an fita masa da zakka saboda Allah ya ce wa min mimma akarajna ya ayyuhal alladina amanu an fi ma da zakana ku yawa ya ayyuhal alladina amanu an ku min tajibati ma kasabtum wa ma akhrajna lakum min al-ardh kun gane ko ya ayyukan ladina amanu ya kuma munai an fi ku fitar da zakka min ɗagi ba ma kasabtum daga mafi kyau daga abubuwa masu kyan abin da kuka samu kun gane kowa da an fi ku fitar da zakka ne kowa da ya ayyukan ladina amanu ya kuma munai an fi ku ku ciyar ina ma'anan ku ciyar anan ku fitar da zakkan min ba bati daga mafi kyawan ma kasabtum abin da kuka samu to shi kaɗai kawai za ku fitar masa zakka wa mimma har wa yau da ku fitar da zakka ku ciyar mimma daga abin da akrajna lakum min al-ardi muka fidda muku shi da shi daga ƙasa duk abin da muka fidda muku da shi daga ƙasa Allah ya ce ku fitar maki da mai ya ayyuhal ladina amanu ya kum an anfiqu ba ce ma kasabtum ku fidda zakkan mafi daɗin abin da kuka samu haka kuma ku fidda zakkan an fi kun zai wa min ma na lakum min al-ard to kai banda layin wannan jumlan na wa min ma akhrajna lakum wa min ma akhrajna lakum malam ba'ari ce albasa hal da dakhala ya shiga cikin fadin ma akhrajahu Allah min al-ard amla kuka ku bata mu lokaci a ji bitar mai da zarka shin alayyahu yana cikin ma a harajin halakun mina amli amla ku je ku fita mai da zakka duk a ji abin tarbai da zarka zo ta rage ce sun zane ba su wato in yanzu ne ba zai fi jama'a ba ai yanzu ne zai samu mata don yana da hujjoji yana da hujjoji shi ya san malikiyar goma risalar tana nan zai ce ya ce kaza ya ce kaza ya ce dajja na su suka risala ce da shirme ne wannan ga ga ayat qur'ani ga hadisi da aka shi a bar mashi wani batun wani bidiyo kuma ba malam ba are ga gida ya can la ya gafarta mashi la ya gafarta mashi je an tara ana karatu sai so wallahi buhu da yake kun san buhun dawa eh to buhu yake yi sai a daura mashi a bayan keke <laughs> kamar gashi ina gani shi a bajar zama da zariya ko da buhu na da tabai <laughs> wato haɓa karfi <laughs> a keke zai goya kayan shi a keke tuka eh, yana zuwa za a rarrake kan keke kawai sai a sauke sai ya sassake su kawai kowace ya sa alama ti ya sa alama a kayan shi ti ya sa alama babba ya babba da kayan shi baka ne shi ba dansurun nan a wurin malam ba'are da zakka kabejin nan a wurin malam ba'are da zakkan shi duk kawai ya ce waɗannan tun za a fitar masa da zakka ba wani a ce mutakar da waye mutakar da waye ko ko yudar ko la yudar duk zai ce za a fitar masa da zakka kun gane to ma kuma akwai waɗanda yanzu kaga ne suna nan waɗanda suna nan suna ta emphasize ma karanta alfiqul islami a jami'o'i suna ganin cewa ai ma yanzu waɗannan abubuwan da aka ce ba a fita musu da zakkan nan ai ma wajen kawo kuɗi a harkar noma sun ma fi komi ban yanzu misali masu noman kayan lambu kayan lambu da kake ganin su kasashe da suka ci gaba inda ake noma sosai yanzu irin su India, ai mai noman irin su aful gwaba yalo da irin waɗannan ko wallahi kuɗi suke samu na fitan hankali hmm? da aka zai ce su ce za a ce wannan ba za a fita mazaka ba mai noman masara ma ya ganin ake walalle ne mai noman masara ma mai yake samu amma waɗannan kayayyakin suna ganin za a fita musu kun gane ko to amma dai kaji mu yanzu anan maliku ya ce duk ba zakka waɗannan kai ba zakka alqazbu fa mai qazbu ganyayyaki duk wani abu ke kaga su ma suna da yawa qazbu su ma suna da yawa sai albukulu wal bukulu sune mabin kasa kasa mai bukulu mabin kasa kasa doya ta tana ciki dankali ba rogo ba tun mabe makabakanni. duk suna cikin mabunƙasa ƙasa wanda suke turo ƙasa su ne bukol to su ba zakka a kansu qala malikun as-sunnatu allati la ikhtilafa fiha indana da babu sabani a wurin mu an gane ko sunan da me sunan da babu sabani a wurin mu an gane ko ba sabani mu a wurin mu wallazi sami'tu min ahli al-ilm wanda nojojin malamai annahu laysa fi shay'in min al fawaki kulli kato duk kayan marmari ba zakka kun ga ne kun bayyana da kyau kullu kato misali ar-rumman rumman ai kun san rumman rumman kaya ne na ci irin na larabawa ai yanzu su suna sayar da shi a kasuwanninsu mun gane ko kaman kashu ne yake amma ba kashu ba ne mun gane za mu ji ga kashu nan a gaba shine firsik an gane to shi ma rumman ya yi kama da kashu rumman har qur'ani bai faɗi rumman ba rumman eh wan rumman yawa wato rumman kaga ta nau'i ne na kowa kai an gane ko wal firsik da kashu me firsik zo muna da wannan muna shan shakwa nan gobe a dai ko za a kasuwannin mu sai ka je ka ta neman kashu ba ka zamu akwai ko ana samun shi a kasuwannin to shine firsik kashu an gane ko ba zakka na ji wajen manyan malamai wanda ya noma firsik ba zakka in je ma malam bari ya ce akwai zakka watin haka ce an gane shi ma tin dan gicce ne kun gane ko shi ma ba mu da shi a nan ko kai ka taɓa shan ci eh a dan gicce ne ƴaƴan yawwa ƴaƴan bauren tin ba ba ba ba ana sai da su nan a'a gashi nan bishiyar shi yana yin ƴaƴa ƴaƴan ana sayar da su a kasuwanni da ake sayar da mangoro da sauransu munan ba ma sayar da shi hmm? yana yin da ya'yan to ya'yan su da ce eh? shi ne tin daman tin wa tinu wa zaitun a tinu shi ne bishiyar ɓaure to amma ɗan shi ba mu da shi a nan ko akwai ana cewa eh a'a ba bishiyar ɓauren ba ku gane abin da nake nufi duk wannan ba ana maka magana ne ba ba ana magana kan wata bishiya ce ba ana magana kan me ya wato su ƴaƴan wanda ake ci kaga yanzu firsik kashu kowa san ana samun a sha haka ne ana samun mangoro ana samun lemu ana samun ayaba to ba ana samun ti ana samun shi a ana to to ba zakka in ka noma shi da yawa ba me wa ma asbaha zalika wa ma lam yushbihu da abin da ya kama da wannan da wanda bai kama da shi ba idan kana min alfawaki da wanda ya kama da rumman da kashu da tin an gane 'ya'yan ɓaure su ne tin an gane ko da makamantansu idan kana min al-ish me ke kayan marmari qala wala fil qadbi haka nan al me ma kal haka dukkan ganyayyaki ba me ba zakka duk ganyayyaki kaje kawai kai ta cin abinka ba zakka kun gane ya samu noman nan da kuke in suka yi tirela ɗaya wani lokaci sai mutum ya sai jefa Allah ne ke wadanda ya shiga ɗaya kawai wani cire belu za a yi eh wallahi wani cire belu za a yi na latas in aka loda aka wajen Legas din nan aka dawo ko sai ya ga wallahi ya dawo da jefa ya kabeji ka gani eh

in kudin ya wato ya bar kofi saman abu da ko sai dan silin kawai to eh <laughs> wato saboda ya yaƙini ne yaƙinin cewa akwai amfani cikin wannan abu galibi ba akwai noma yanzu in kashe ga galman nan ba suna samun kuɗi ba kuɗi na halal to amma duk ba zakka a malikiya dan gaba za ku zo ku cin waɗansu za su ce gaskiya akwai zakka akwai su da yawa akwai waɗanda sun sha yaya kwanan gidansu sai saboda saboda ilimi mana ko wanda an ba shi gadon gado ne na mahaifiyar shi ta mutu aka ba shi gadon gida ya cire kwanan gidan nashi sai littafi akwai su na so maku bayani za a yi akwai ma'aras ba ana can ana yi ma'aras na kudu na littattafai daura ɗin nan ne ya kamata a ce duk muna can ma'aras ne za su yi wajen wajen mako biyu ne suna yi a cikin alwata wuta na? ok je kunje sun kawo littafin da yawa eh to ya mana wani aku tashi nan can kuka tafi wadda baka ni sai mun kammala dauran nan kowa ya daure sai da kome za ka siya alal akalli ka sai na dubu hamsin eh? hmm, alal akalli ka yi abin nan ba maka ce za a yi ma'arar ai aiki yanzu dole ka tashi kai abinka in ba in ba in ba littafai akwai damuwa sai an samu littafin karatu kowa ya daure a dai a nan hall din nan suke ne wannan hall din nan cikin hall ne sun fitar da kujerin kenan a shirki dai na ƙasa-ƙasa shi ne shirin zarkani shirkin zarkani daga nan kuma sai a tamhid ba fi wata min ma'ani wal asar hmm? yawwa kaga su ne manyan sharokanta ba da shirki na ƙasa-ƙasa shi ne wanda malam zarkani ya yi cikin mujallabi hudu kaga ba zai tsada ba kala malikun ina wajen wala fil qadbi wala fil buquli kulli da ganyayyaki da kuma me hmm eh masu mafin kasa kasa ba wala fi asmaniha idza fi sadaka ha kudin su ma in an sayar da su to kudin su ba za ka yi musu zakka ba hatta gudu ala asmani al hawl min yawmi bai'iha har sai sun shekara daga ranar da kai me da ka siyar da Allah kun gane wa yaqbidu sahibuha ha da su kuma zai karɓi kuɗinsu? sai ije sai bayan shekara su zakka babu ma a fi sadakacin rakiki wal khayli wal asal babu ma a fi sadakacin rakiki babun da zo ya magana gare da zakkan bayi wal khayli da dawakai wal asali da zuma ana ba da zakka a waɗannan ko ba a ba da zakka a su kun gane shi ne za a mana bayani Haddasa ni Yahaya. an malikin an abdullahi da dinarin an suleimanu bin yasarin an iraq ibn malikin an abi hurairata an da rasulallahi sallallahu alaihi kala laysa ala almuslim fi abdihi wa la fi farashihi sadaqatun musulmi ba a ce ya fitar ma bawan shi da zakka ba a ce ya fitar ma dawakan shi nawa da zakka ba in ba da kasuwanci ne ba bayi in dai ba bayi ne na kasuwanci ba bayin da ka tanaza kawai don zai maka hidima ba ka fitar masu da me dawakan da ka siya don hawa ba ka fitar masu da me da zakka Allahumma sai dawakan da ka siya na kasuwanci ta haka mai motocin hawa ko sun kai ɗari akwai zakka ba zakka amma in motocin kasuwanci ne ba zai masu zakka وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي أبيدة بن الجراح gane ko mutanen sham sun cewa abu ubaida bin al-jarrah hud min min khaylina wa raqiqina sadaqatan suka ce ka karbi zakka ka karbi zakkan dawakanmu shine khaylina ka karbi zakkan me warakikina da bayanmu ka karɓi zakan bayanmu fa a ba abu ubai da amir gunul jarra ya ƙi karɓa sun maka taba ila umar gunul katsoli sai rubuta umar ɗan hatsu fa a fa a umar shi ma umar yake ka kaka karɓa sun makallamu ko aidan suka nace suna son alheri suna son yi karɓar zakka daga bayansu zakkansu na dukiyan bayansu da dukiyansu ta mai ta dawakai faka taba ila umar ya ƙara rubuta wa umar faka taba umar ilai sai umar ya rubuto masa in a habbu fa huska min in sun nace suna son ka karɓa to ka karba sai dai wardutka alaihim sai ka raba masu in ka karɓa sai ka raba masu warduk raqiqahu sai ka azata bayansu da ita in ka karɓan ka fitar da zakan bayan to abinda ka samu sai ka sai ka danka ma bayan kuna ka siyo ma bayi abinci ka ba bayi kudin kashewan ajiyu duk ka wadata su ba zaka a ciki amma sun nace karba in ka karba sai ka mayar da ita ga an gane ku hikimar da yake kala malikun ma'ana qaulihi rahimahullah wa rudud alaykum kama yakarduda alaykum abinda yake nufi ya qulu ala fuqara'ihim sai kama yadda ta karba wata kawon su wa da sani an malikin an abdullahi ibn abi bakr bin amr ibn annahu qala jaa kitabun min umar bin abdul aziz ila abi ila abi wa huwa fi minan an gane ko yace wato wasiƙa ta zo daga umar dan abdul aziz zuwa ga babana a lokacin babana yana karantarwa a mina Allah ya akhudha min al wa wala min al-khayli sadaqatan babana yana yana jami'in karban revenue jami'in karban zakka a ina amina sai aka rubuto mashi umar da abdul zai rubuto mashi kai ya karba daga mai. la ya akhudh min asali kai karba daga zuma wala min al ko da wakai sadaka kakka karba zakan zuma kakka karba zakan da wakai an ne ko zakan duk zuma da mai da wakai وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ديار انه قال سالت سعيد بن المسيب عن صدقه البرازيني Ya ce na tambayi Sa'idu bin musayyib dangane da sadakan albarazin albarazin sune manyan dawakai ingarma kun kun sai garba? eh, eh in ingarma hmm? babban doki to to garba jam'i shi shine ake ce mai barazin me ake ce masa barazin albarzanatu barzanatu in garma kwara da barazin ba in garmomi sunan doki ne barzana sunan me hawa da irin doki in garma in za ka yi jam'i ba kun gane ko barazin gane ko albarazunu su ne in garmomin doki sadaqatul barazin in ga manyan dawakai a fita masa da zakka wa kala wa hal fil kayli min sadaqa sai kai anya a dawakai ko akwai sadaka ba wani zakka a dawakai an gane ko babu jizyatu ahlil kitabi wal majusi babin da zai magana dangane da jizyan da ake karba daga yahuda da nasara ahlul kitabi حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخذ الجزيه من مجوس البحرين labari ya zo mani cewa annabi sallama ya karbi ya karbi me jizya daga majusawan bahrain majusawan me majusawan bahrain an gane annabi ya karbi jizya an gane ko ba jizya me yasa ake ce mata jizya daga jaza'u kun san jizya ana karba ne daga arnan amana annan da aka alkawari da su zauna a garinmu yi kasuwanci a garinmu ko kai ku komo kuna fahimta su waɗannan arnan ladan zaman garin ladan zaman garin musulmai ba ka fi ka'idan arne a yaƙe shi ko yadda ya zama zaman lafiya amma zai rika biya shine titiya ta zaɓu ne sai ya biya an gane ko wa an umar bin khattabi a hada haɗin majusin shi ma ya karɓi su daga majusawa majusi faris farisawa majusawa wa annan usman bin affan a hada haɗin barbar ko min barbar shi ko usman har ya karɓa wajen mai barbar mutanen maghrib ne an gane arnan maghrib arnan me barbar ba barbar ba ba bare bare ba barbar sai a tarihi mai yawa ba ku taba cin karo tarihin barbar ba barbar aka je inda za a karanta tarihi na shigowan musulunci kasan hausa a dole sai ka ji barbar barbar za ka ji in kana da zumtar littattafan galadanci kun gane galadanci ko? eh sa idan ba wato barbar za ku ji in kuna karanta littafin galadanci haka wato kuna karantawa akwai a tsakafatul islamiyya fi najeriya akwai harkatun loga, jallari daya na galadanci harkatun loga shi ma yi bayanin musulunci a najeriya akwai ma al-islamu fi najeriya kun gane ko akwai ma addiyarul ifriqiya duk littafin galadanci ne wani babban malami ne akai kun gane ko sun shi galadanci so ya yi rubuce-rubuce kan tarihin shigowar musulunci ƙasar hausa kun gane to a ciki sai ka karanta tarihin waɗannan barbar suna da hannu asali arna ne baƙaƙen arna to amma da wasu sun musulunta suna da yawo su 'yan nan afirka ne to amma su suka fara zuwa yankin larabawa an gane suka je yankin ya larabawa larabawa ko musulmai ne sai wasu suka musulunta sai suka dawo sai suka zo da musulunci shina cikin waɗanda suka taho da mai su suna da yawo mutane ne ko masu kaushin zuciya suna da zafin rai arna ne bakake wulik sai suka zance kai a ina a yankin larabawa ta arnancinsu amma kuma suna da jaranta suna noma suna kiwo suna abubuwa na jaranta to daga cikin sun musulunta tafiya ta yi tafiya sai suka dawo yankinsu to su ma suna cikin hanyoyin zuwan musulunci wannan yanki na an gane barbar to usman bin affan ya sa musu jizya baki ne yan afirka bakaken fata suka je yankin madina suka zauna tun wancan lokaci baka ne suna aikin su masu yake to ku riga biyan jizya kun gane ko su ake ce ma me barbar na wajen وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي an abihi an umar bin khattabi zakaral majusa umar dan hatsa ya ambaci majusa masu bautan wuta mabauta wuta kun ga ne ko fa qala ma adri kaifa asna'u fi ban san yanda zan yi da al'amarin su ba fa qala abdurrahman bin auf sai abdurrahman dan auf yace ashhadu wallahi ina shaida da sami'tu rasulullah ya Kulu na annabi sallallahu ya cewa sunnu bihim sunnata ala kitab an gane ko sunnu bihim sunnata ku gudanar da su irin yadda kuke gudanar da ahlul kitab da da ahlul kitab me sunna sunna wajen gudanar da harkokin su an gane ko amma kaga nan aka ce ku mu'amalance su mu'amalan ahlul kitabi ga wannan magana ba za a ce dukkan ta za a ɗauke ta ba misali ai ka ga ta kitabi ana auren su al-yawma uhilla lakum at-tayyibat ta'amul ladina yuhillu lakum wa ta'amukum yanzu su ma waɗannan majusa sai a ce haka da yace sunnu bikin ku gudanar da su yadda kuke mu'amala da su sunnar ahlul kitab shine sun da su ana nufin wajen jizya amma ahlul kitab za ka iya auren yayansu ko to kaga su ba ka iya auren waɗannan majusa ba za a iya auren su ana nufin wajen jizya ne kawai an malikin an nafi an aslaba maula umar bin khattabi الخطاب ان Umar bin الخطاب Zarabar الجزيه ya dora jiziya ala ahalin zahabi. kun gane ko Umar dan Khattab duk mutanen da a yankin su ana kashe zinariya da azurfa ne kamar a lokacin shi Misra da Sham misalar da ina da sham a lokacin kudinsu shi ne za to sai ya sa musu duk shekara su biya arba'ata da naniyar dinari na dinari hudu duk shekara kuwa sai ya ba da dinari hudu waɗanda suke kace me? ya? Eh? kun masu kashe dinari Wa'ala a ahalil wariki su ko masu kashe alwarik me warik masu kashe kamar mutanen iraq iraq a da kudinsu shine azurfa arba'ina dirkaman su aka ce duk shekara sai sun biya jiziya. kowane arne sai ya biya dirhami arba'in ba a zalika arzakul musulmina kun ne ko tare da kuma ba musulmai abinci eh ba an in musulmi ya zo garin sai sun ci da shi abinci su za su baki kwanciyar rai wa ziyafatu ta ziyafatu salatati da sun ci sun sun na gafana ai da ke shi yasa an nema da makaskanci makaskanci ne yanzu ne aka san sai har kawai arne yana da yanci ina wani yanci ga arne arne malam ka'ida sai ya bada jizya duk shekara ka kalli wannan dinare hudu da ga masu kashe dinare dinare hudu ai kudi ne mai yawa domin gaba ɗaya kuɗin da suke isa zakka ba guda ashirin ba ne to duk shekara an ne da ya siya ba masu kashe kuma azurfa fa nawa za su biya sai sun ba da dirhami nawa dirhami arba'in kun gane ku bayan wannan ma a zalika arzakul musulmi na abincin musulmai za su kawo musulmi musulmai abinci kun gane su ya zarga noma abinci suna kawo yankin musulmai suna kura ko za su wuce da yunwa sai sun kama musulmi ya ci kuɗi shi mai tsada kun gane bayan ha kuma akwai ziyafa ta kwana nawa wallahi in ka je gidan arni mala a ka'ida a lokacin musulunci na da karbuwa sai ya ɗige ka shi kai za ka hauka da shi ya ta juya a ƙasa hmm. in aka zo da abinci gidan bazawara kai ne za ka shi irin bazawara saboda za ta ne izza ta musulunci amma yanzu zai an ne wai shi ma yana jin wai shi an ne ne wa ta sabi an malikin an zai dubi na aslam an abiki an nahu kala da umar bin khattabi inna fi sahari na katan amya an gane ko inna fi sahari na katan amya فقال عمر ادفعها الى اهل بيت ينتفعون بها Umar 'dan خطاب aka zo aka ce mashi inna fi zahari a ainihin gonan fadak a bayan gonan fadak shi nan ake cewa za a kota gona fadak gona ce da annabta ta mutu ya bata na al'ummar musulmi ne to ana ce mata zahar aka ce to cikin zahar din nan inda ake tara dabbobin zakka inda ake tara dabbobin baitul mali an gani aka ce to akwai wata naƙatan taguwa me ce ce taguwa me naka me taguwa farak a ba wata macen me macen raƙuma ita ce naka macen me aka ce akwai wata macen raƙuma a amiya'a makauniya faƙala umar umar ya ce ita fa'aha ila ahli baiti yan tafi una biha ku ba ku ɗauke ta ku cire ta daga baitul mali ku ba waɗansu mutane gida su je su amfana ita ƙala sai na ce ba qultu wa hiya am ya'u ai makauniya ce ya umar faƙala umar umar ya ce to in makauniya ce yaqturuna bil ibil yaqturuna bil ibil don kun ba su ai za su hada ta shine ha za su hada ta bil ibil da raƙumi shi raƙumi sai ya rika mata jagoranci sai samu wani raƙumi sai su hada ta da shi sai ya rika gaba tana bin shi a baya wajen kiwo kala sai ya ce fakultu sai na ce kai fata akulu min al'ardu to yanzu wancan nan raƙuma ya za ta rika cin abinci a ƙasa tunda ba ta gani yanzu ya za ta ci abinci a ƙasa kala sai ce fakala sai ce umar fakala umar umar ya ce amin na amil jaziyati hiya amin na amil Sadaqa. to wai ma yanzu na dai tukuna shin watan nan raƙumar wacce aka ije mana ita a baitul mali a gonan mu ta fada ta al'ummar musulmi shin asalin wannan makauniyar raƙumar shin asalinta daga jizya ta taho ko daga zakka ne wani ya bada ita aiman bayani qultu zai na ce bal min na'amil jizya ha tana cikin dabbobin jizya ne fa umar umar ya ce to a rattun to na gane wato kuna son wallahi wallahi abin da kuke nufi akala to kuke kuife ku ci an gane ko ku gane wa yamma? me eh, gane ne gane dabbobin baitul mali da a ko dala kuma tana ran ba kauniya ne shi abin da yanzu ya yi kawai da ya yi kaga ya so ku ke da baka yi bai kuta wani gida a nan cikin gari ai to da aka karar kallon ai ba kauniya ce sai ku kai musu sai su san da inda suka yi suka hada da wasu maza karke sai suka tafiya su tare to to yanzu ka je wajen kyau ya zata za ta abinci wato <laughs> gaga dai umma zai gane ya ce to wai ba da kana ce na ce a bada ba zai aje a bada ba to asalinta ta zo daga jiziya ne ko ko asalin ta zo daga daga aka jiziya ke ce to na gano ka wato zo kake a ce kaje a yanka ka a je miya ce ta ko an gane ko kuma da ce ya ce a arabtun wallahi aka la zo ku yi guci ku kuntu inna alaiha wasmul jizyati sai a kwarai domin a jikinta akwai alama Wasu shi ne mai alama ta cewa ta ziyarci ko a mara biya umar ko rufiyar sai umar ya ce to ba ko biya je a yanka ta ya kaje ka yanka wa kana inda hu sihabu tisbun to dama umar a gaban shi akwai fayar tara wa kana inda hu sihabun tisbun a gaban umar akwai fayar nawa fayar tara an gane ko files ne kawai kasu guda tara milif kam adadin milifatin lafi a baban umar eh kai file tara wala ta kunu fakihatun fa kiatun wala turaifatun illa ja'ala fiha fi tilka siha ba wani kayan marmari da za a samu wala turaifa ko wani kayan wato abinci mun gane ko wani abincin marmari shine turaifa illa da alamin hafi tilka siya sai yayi rikodin duk wani kayan marmari da aka wani musulunci to zai yi rikodin duk wani abinci mai daɗi da aka fitar ya shiga ko ya fita kuma zai yi rikodin mun gane kaba asabiha ila azwajin nabi sallama wannan da aka ka raƙuman nan an sai kuma ya rubuta a fale shigar a fayar gwamnati ta fitar da raƙumi ɗaya an ba matan annabi sallama ويكون الذي يبعث به bihi ila ابنته ibnatihi an gane ko ina wajen wa yakunu alladhi yab'asu bihi ila hafsata ibnatihi min akhir zalika sai zama wanda ya aika wa ishi hafsa ishi ita ce ta karshen wanda aka aika mata da nata kasa. domin umar ya raba raƙumin ne kowa suna suna kowace mata cikin mata ma'aikin Allah ga nata tuwa cike ce ta karshen ɗiba mata nata ya hafsa kun gane ko in ka na fili nuku sanon ta yadda yake wa an mutum da ita ce a ƙarshe in ya zama waya bai kai ba in nata san bai mai bai kai ba ka na fi hafsa ta kun gane to sai ya zama mai yawa ya zama bai kai ba a gaban hafsa ya shi saboda rashin san zuciya kala faja ala fi tilka sikafi min lahamin tilkal tazur ya shigar ta ya rakodin a wannan mai jiha a wannan mai fayil da bayanin wannan nama babba asabi ila azwajin nabi sallallahu ya aika mata ma'aikin Allah wa amara bima baqiya min lahabi tilkal duzur abinda ya rage na naman wannan raƙuman sai umarni fasuni'a aka kirka shi me fasuni'a aka kirka abinci fada'a muhajiri ne ya kira al na wal ansar kun gane ko su ci wannan abincin qala maliku maliku yace la ara an tu'khadha an-na'amu min ahli jizyati illa fi jizyatihi ba na ganin ya kamata a karɓi manya-manyan dabbobi an an'am daga wajen arnan da suke biyan jizya sai in a karɓa a madadin jizya ne za a karɓa amma kawai a kwace musu ainihin manyan dabbobinsu ba a yadda ba حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أم مالك umar ya rubuta a gwamnoninsa an yi da uljiziya ta amman aslama min ahalin jiziya ta hina yuslimu a sarayar da jiziya daga duk wanda ya musulunta cikin arna da zarar mutum ya musulunta to ana bin shi na bare da na baren ta bai biya ba bai za a yi an fi mashi a tsarayar. an gane ko qala malikun maliku ce madadu sunnatu sunna ta gudana Allah jizya ta ala nisa ya ahlul kitab cewa ba a karban jizya a wajen mata ahlul kitab wala ala biyani ba a karban jizya a wajen yara wa annal jizyata la tu'khadhu illa min ar-rijal ba a karban jizya sai wajen maza kawai alladina qad balagu al hulma sune waɗanda za kai mai mafarki suka balaga wa laysa ala ahli dhimmati sannan arnan amana ba a karban jizyan akan su wala alal majusi fi nata wa laysa ala ahli dhimmati arnan amana wala allal majusi ko kuma majusawa bakaken arnafi na hilijin a cikin ainihin dabinansu wala kurumihim haka su me kurum jami ne na kar me jami na karmu eh karmu mun karanta karmu ko to kurumu fa inubobi wala zuru'ihim ko shukansu jami na me zar an gane ko wala mawashihim ko me dabbobinsu duk sadaka ba ba zakka li'anna sadaqata inna ma wudi al muslimina kun gane ko ta tahirul lahum domin ai ita zakka an sa musulmi ne aka dora musu ita don ta tsarkake su ala fuqara'ihim a don ta tsarkake su kusmin amwalin sadaqatu tsakirukum wa tuzakkikum biha warattan ala fuqara'ihim kuma musulmi za a mayar da zakka ne ai zuwa ga talakawansu ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لكم ita kuma jizya an dora ta akan alul kitabi ne dan a kaskantar da su hatta yi utul jizyata an yadin hatta an yadin su ai ba a garin su suke ba Allah zai salahu alayhi wanda suka yi sulhu ciki laysa alaykum shay'un siwa al-jizyata ba abin da za a dora musu sai jizya fi shay'in min amwalihim ba abin da za a karba na dukiyar sai jizya illa an yattajiru fi biladil musulmi sai dai faɗin arnan an ba su dama sun yi kasuwanci a garin musulmai wa ya sun kai sun komo sun buɗe makarantu sun samu kuɗi a rari a garin musulmai fa yi ukhadu minhum kuma ushuru to an sai an riga karɓan ushuri mutanen za ku ga za ku je layin lemun nan kowa sai ya biya insha Allah fi ma yudiruna min mai na abin da ya kai komo na kasuwanci sai sun riga biya wa zalika annakum inna ma wudi'at alaykum al-jizyatu an dora musu jiziya ne wa ko alaiha aka sulhu da su a haka ala an yuqirru fi biladihim akan su zauna a garuruwan su na musulunci garuruwan su garuruwan al'umma musulmi wa yuqatalu anhum Mun ga gane ko kuma za a tiya sai akan abokan gaban su faman haraja minhum min biladihi ila ghairiha duk wanda ya fita cikin su daga garin shi zuwa wani garin yattajiru ilaiha dan yayi kasuwanci fa alaihi ushur dole su ya biya ne sai ya biya ɗaya bisa goma faman ta minkum min ahli misra ila sham tun mutanen misra cikin arna mutanen misra wanda suka je suka kasuwanci a sham wa min ahli sham ila iraq ko kuma in sham da suka je iraq wa min ahli iraq ila madinati aw aw yamin aw ma asbaha hadha min al bilad fa alayhi al ushur dole ya bada ɗaya bisa goma wala sadaqata ala ahli kitabi ba a karban jizya akan yahuda da nasara walal su fi shay'in min amwalihim ba a karban zakkan dukiyansu wala min mawashihim ko zakkan dabbobin su wala simarihim ko kuma kayan noman su wala turihim ko shukan su mazat bi zalika sunnatu sunna aka aka ta gudana inji imam malik har ne ba a karban zakkai sai dai a karbe jizya ko kuma in yayi kasuwanci a garin musulmi a ce ya kasa dukiyan abin da ya samu na riba nawa ya bada nawa kun gane ko wa yuqarru ala dinihim kuma ana tabbatar da su akan addinin su ba a cewa dole su bari wa yakunu ala ma kanu alayhi suna zama akan yadda suke da al'adunsu da sauransu wa in ikhtalafu fil amil waqidi miraran fi biladil muslimina ko da a shekara ɗaya sun yawaita zuwa garin al'ummar musulmi shekara ɗaya wannan sun zo ɗan su ma sun zo fa alaikin kulla maktalaful ushir tun lokacin da suka zo garin za su kasuwanci tun suka gama abinda suka samu na riba za su ba da nawa da yanda zalika laysa min ba sala ko alaiki dan ba a cikin sulhu wala min ma shurida alaikum ba ba a cikin shar'in da aka yi masu cewa ba a karɓar da jizyan su ba wa hadha alladhi adraktu alayhi ala ilmi fi biladina wannan shi ne cewa masu ilimi su ne a garin mu amin amin sai mu je mu ko ina ne eh, na halal wanda ya dace da